الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب كن بابا قول الله تعالى الله سبحانه وتعالى دقان قلنا لك كبير قنتقني حتى مبرك إذا فزع tun kangana boosindina girndindenya an qulubihim baka malikanun condomenga kannenga mahagati kebe allah subhanahu wa ta'ala gana kannen girndina ken boosi baka malikanun condomun maga qalu kemberenga malikanun yugonuti i yugonundangani madha qala rabbukum aga kamanga adamani gaga ko qalu igara kubenu tirndi kunti tirnindano kudangani jabindano ya alhaqa ay qala alqawla alhaqa ada tungundigame ada kenya kon wa huwa alla ya alaliyu akanyani tunka kallamuntenga alkabir ni tunka darenga idan fuzzi'a amalanni kannanga uzila alfaza an qulubihim ila kannanga ida kangirndi baki men faza ni kannan ya kannanga na ngaran kamma amma anga taguti kanne be kenta killi faza ya kenna alkhawf amma kanne be na junti hi junta an kamma iwatin kenya dangane alfaza fuzza ani kannanga gana kanne ke girndi bakanonga watin kenya dangane fuzza maana uzila alfaza ida kannanga ida tengirndi bakanonga yera allah subhanahu wa taala ti an qulubihim amati hatta ida wala walla fuzza'ati qulubuhum kama qulni ati an qulubihim ma hakati kada allah subhanahu wa taala gana kannenga gana kembosina kannen girndi bakanonga baki istondo mo ma malikanun mo ma. idan malikanunga tafsirin tanonga hubega allah subhanahu wa ta'ala tafsirin kamma kengana buguno fare sallallahu alaihi wa wasallam a tafsiri kengana buguno sahabanun tafsiri kengana buguno arabun kannen lugan tafsiri kengana buguno karagandi soge ngadi tabi'inanu yale ga tafsirin nu jama hujahe honu madungate honu dingatayim hono gati ay kubenu tuintengane eh, tabina ni nanti wa tafsirin ti daraga sahaba nunga o mujahidun menu itu kun tafsirin nu hujaj masala mujahid ada musa musafinga ada kar abdullah ibn abbas kamma tampilla ta ma wasika aya na turmi nanti ka aya ni kannan kaya walakin oku tafsiri oku tinona man mi agara tandi allah na tafsirin dane ken anna karna honno honne honne honne idan kai farenga sallallahu alaihi wasallam warni kaya tafsiro dangane kane nanti allah subhanahu wa ta'ala nda digamu kammundi ani kebe gani kammu kemme kambato kunyeri suka humantenga kanna nan charle gelle allah subhanahu wa ta'ala digamen gidun da darjan da daron ta kunga subhanahu wa ta'ala malika nu kusuka ka humantenga kufare mi kita kufare ngani kita birambe ho hana be ga bakalu da kenni jibril wai kambiranga nga ngana bugudu seda iwa sujude ñana allah dangani ahalle metru ne nanti damani kaka ko allah subhanahu wa taala damani kaka koni nga igara no tirni gali malikanu ni jabe ne nanti allah subhanahu wa taala ada tongunya ko anta al haqa taktiru ma zuf ay qala al haqa ada tongundigame ada kenya ni. idan tafsir nga nyana hilloi imma nani digame be ga koni ida ken digame mugo allah subhanahu wa ta'ala gara digame be koni iti ken digame ani tongunga walla nanya ga ima ken digame mugo amma iwatu allah subhanahu wa ta'ala anta ho koni ma maganta tongu iti allah da tongunya ko warna anta ho koni maganta tongu idan ada tongun ko warna anta ho koni maganta tongu anna tafsir kenga walla kenga annati ai ahay gara digame be ko ni sasa ken me ni tongunye ku tafsir nu illan kambiranga allah subhanahu wa ta'ala akanya ni tunka kallan tenga wa hakada akanya ni tunka daren kagai ke aya ni kannanga warni ke babu be me o hay di. o dangai no gara sorombatuni wara allah sigiranga ga warja gando kirnda nyana katti ado habande o dangai kadi no gara kaburu ndo hoynum batu ke na kannan kaga bangando dan tin malikanu kayeti bati honuya warni honu ga malikanu batta malikan ni tage honya ko anke an ga Allah batta mogo be ga wajibin nan an Allah batu kundunye idan ke ayariya na malikanu batenga na bonon di bakanonga na koi i manu na nya bat kamano hetia idan amna sabanni kannanga aya ke oda allah subhanahu wa ta'ala daron taguntu oda urgin taguntu kemmerenga ko daron tagundo urgin tagunga ke allah subhanahu wa ta'ala bane dangani mogombe kemmerenga abane an kawabatini wa hakada aga sittun ka urgin tenyani allah subhanahu wa ta'ala awrugin tagu ho hagan islami ya kencu ko humante asukire nan ta allah subhanahu wa ta'ala amaga kuton ni ke ngurgin tenyani inar ya ulu sifat amma kan kutun kun kon kungurgin tanyanin jahamiya mu'tazila ash'ira mu'attila isuka man tan tiken nan ce ulu sifat allah ma kan kutun kungurgin tanyan amma hillandin ni kannanga ulu zat nan ta jatin qara kengurgin tanni ayare sun kamma kebe hakana kai honu da nakari gelli nan gelle silaminu ñugonu ya kubenu ga dammin coni katta silama agunga masalan jahmiya kunna na kari nanti allah subhanahu wa ta'ala awiyare sin kamma kammundi wa hakada asha'ira kangana asha'iriyanunga ikun ka igonu da na kari nanti allah subhanahu wa ta'ala anta kammundi are sin kamma walakin muhaqqiqina nunga asha'ira di kunda warna asha'ira ni hilwa asha'ira kunnu ado al muhaqqiqina dan kana yomunga kunyugonu na nan ta allah subhanahu wa taala ne ti wa haka da allah subhanahu wa taala wurgintaku keɓe hakenatei kenta katande ñanan nanta ta taga honum pinceda walla ta taga honum muku walla anta taga honu ngalla lahinta keñammogodi kahini awrugintakunga sifatan wa zatan awa aresi kamma ñammogo be gan kawate subhanahu wa taala atwakunga taga honu halan tudi ko honu la kadu kasakannin tumuku wa ta ko honu ngalla nyamma on ko humantendi laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u idan ke aya be kana ke faida nga. hanan ni kannanga nanti malikanonga iwakanna Allah subhanahu wa ta'ala warna Allah digan kannan tawabunda ngana kufare ni su ko humanten ta Allah kana se malik kamuke malikan kufare ni kita qala gati yakhafuna rabbahum min fawqihim hillandinni kannan kaagaye isbatu lqulub lilmalaika sondomen kaaga ken cabatindenga nanti sondomunga malikanunga ay gonunga no kundana kar nanti sondomen ta malikanunga idan tasa ke ayate hatta idha fuzza mahat kebe allah subhanahu wa ta'ala gana girndindenya mana anda kannenga anda ken girndi an qulubihim baki isondomum maga idan ayanda sabati nanti mani ya. warna ta hatta idha fuzza ma hat kebe banda kan girndi baki isondo mum maga kebe hatene ka anga jibinna na fasar go fare ngara fasar muhammad ta duna dun qibare nyen amma wonu daga na tawilu nyanya na fasar la garaya ma hakati kebe alla gana kan kannen baka ta go wonu ton munga ya akhi faren diga kannen hota nan ta kanonga kenu dunan qibare nyen la garan ke tike ayaya idan sonno nga malikanu nga amma in son do menna kam mo Allahu a'lam on ta tenti sikandi na sabati inda annahum ajisam nan tin malikanu nga ajisam ni yani mana hatta gan kam nyani o wana hatta gan kan mana mana pati nan ti hada mare mun nyani kundu mana hu be ru galu hono an ya from nyani ya warna go nu ngano ti yon kim manu nyani ho he ti nan ti ajisam nu nyani arabun kan nende o nan ti hono ye ti nanti ko angi ngalla ko teppu ka mo gombe wala hada maren pay wala dawan pay mo gombe nanti aji samunu he nanti iyonki manu ko yonki nganta ngalla tan mo gombe malikanu ka kana kenyam mo gad idan kebe ha kana kaya hanan ni kannanga ti malikanu nga aji samunu nya nanda qur'ana nga ya nganda kengirnde warna allah subhanahu wa ta'ala ta ja'ilil malaika uli ajnah rusulan uli ajnaha masna wa thalatha wa ruba' fare sallallahu alaihi wasallam ala jibril ngari kamatu mi kampe ta hillo tabana munyandi tabana kam ndan kan ngati na arwahu nunye aji samunu he anda qur'ana ngayan girndi na hadisan kaga girndi saga kem palle andi ga me kema nan ni kan ngana na kari nanti malikanun tanong ana tarwahu nunya na adi he heti anna na kara nanti malikan tanong idan man nan ni te nanti malikanu ngano sam idan nkabane wadi inta igene inta minni igandi minnenni kannan kaxayi kenni allah subhanahu wa taala senondenya ko allah gati yusabbihuna allaila nahar la yafturun idan igandi iwotanani kannanga kennina allah subhanahu wa taala na senondiya naxatandinni kannanga anna lahum uqula nanti hakrun kakunga malikanu dangani angatayi gonunda koy nanti malikanu tiya iga ho nyana ina nyana kundu nyen ka ho ti nanti hakrungiya onati hakrungiya warni hakren palasin ni kannan ka sondome sondome sondome nganga tanni tembre nga hakre ngano har daban pai kene hakre be ga sika gana hananga na kata ga urna nga tengai amma ado har maram men nyanta bana hakram mo ya har maram me hakre be ga har maram me ngata dabanga idan hono gati hakren tamani kanu ngona tila hakkirenga nga warni sonnomenga sonnomenga hakre nga hakre kan cikki ga subhanallah konne nya hakre kan la ga lawangande nya ci baitul ya idan karagandin ni nan qagaye isbatul qawli lillahi subhanahu wa ta'ala wa annahu muta'alliqun bi mashi'atihi na sabati ni nanti allah subhanahu wa ta'ala awasehene wa hakada asehen jonkintengata aramurenga agana kebe ramuru a seheneti kenye amma nanti allah sehe anta murai warni ahli sunna wal jamaa kunna sabatindi ko an kenga ngana sehene an gana kebe ramuru an na kenya konni masalan ke gana kebe ramuru sasa nje heneti kenye es ka an ke ramuru nkena kebe konni nga ken kon wa masalan o wajonga ndanga sa gambano ngalli taagunu diga men na kebane rakendi asa gambana ke ga mundana diga be ko skara wa ken konni agara kebe ra murana kenya konni jongendi idan hadamara man gara kebe ra murana kenya konni allah subhanahu wa lillahi almasal al'a laysa kamithli shay alla gara kebe ra muru kanya konni hono no kunna na karenya wado hada iti allah subhanahu wa ta'ala masalan ash'ira kangana ashariya ikunti allah subhanahu wa ta'ala anta sahina tilungunga alla lungunga ni kebe inna allah la yatakallam bi mashi'a allah ta sehne tilungunga ashaira goni ko hay to noga tinaga na gam gontu i tafsiri nga amma dingira nu nyugonu di tafsir nu ngutu na kunyo ma ga ko wa sohonu ni nyoma ga ko hitana balaga nuku be nu ga di kunna maga ga kaifi lugan nuku be nu ga di kunna maga ga kaifi mufradat nuku be nu ga di kunna maga ga kaifi kunga kabe bolondina ga intame na ga kunna maga ga kaifi angana nugu dun kulla ko nyoti ke daga do balaga nuku ba ga yatnabu kulo saj'u nuku do ubenu konni onati nam o gada kungari luga nuku wala mufradat nuku walla almana li ijmal ke be ga no gondi kusuko man tan nam ma ga kayfi ku ga ga de mana kalman tu yanga mo gombe kalma ke tu yanni kana ga kida fan tan nan kitam ma ga kuna ken ni bakano ananya yankan ta seda hmm. tafsiri sanga ngare nan ta ashari nya galleni to aku gantan ke magati himpaki kan la to bakaya ha tuna nga soro go ngalla ga nanu gudun kulla gunya nanu gudun kulla umuram maka kan tafsir ana tafsir nugo ko na daga tafsir ko ka sharon kallatin ka kyal lingida ana ti yabon kampai mo gomba ken ta kawata nganti to kan daga jangan nyakutu ha tuna go cikan cikanga an kan nan karanta kamanga wa konti karanta kamanga akidangani kebe kenyang koni kasirematin karanta kamanga واضح إذا يكون الله سبحانه وتعالى الشاعرة يكون الله أن تستهنت منيا أن تستهنت إلمونا adiga menni kannan kagaya adiga menni mana nye kebe sigintenga ti duya gellinan kaso nan tandala seneti kebe tempe alla ga seneti ho honda me kenni mana nye tage honnya ni kenga kenga nonga asigintenga ti duya kotu to agun cigin tenga tudui ranen cigin tenga tudui muken cigin tenga tuduya ngallen cigin tenga tuduya mo gombe kebe ha kana ken sikan dar ken ba palanye wa hakaza ken na karenya Allah subhanahu wa ta'ala diga men dangan ita Allah subhanahu wa ta'ala aga sehe Musa dangan Musa gara kebe mugu idiga medi

sere tana gana daga nanti atu kundo atu kundo atu kundo ndiga meke me tikenga daga ndiga meke takasi soronya dangan idan itiken ni takasi bakalla diga memma ite qur'ana kebe hakene ke ibara an kalamillah takasa ni qur'ana e bakalla diga kanne maga amma qur'ana e ta alla diga kanne ya alla diga kanne ngano kenni tage honye hari tafsir nuku badana ngalli hadhihi al-aya ibaratun an kalamillah itafsir nukudi badanna kangalli wallina ta'abbara subhanahu wa ta'ala an kaza wa an kaza wa an kaza an kaza daiman anna kangalli tafsirin at daima na anna kangalli tafsirin عبر سبحانه بكذا بكذا ولا عبارة عن كلام الله ولا عبارة عن كذا وكذا وكذا أسلوبهم إذا كلنها كنقيا بس كي تقرأنا كيتي ألا دقان قنيا يكون هغيغا أو أنيني ido jahamiya idame mugu warne almuattilatu aljahmiya jahmiya gagatimani iti qur'ana kebe hakene kay allah subhanahu wa ta'ala digame begani tage honyen ikuntu qur'ana ni allah digan kanne nyemme tage honyen jahmiya na kya akamma amma kebe gani asha'ira kuntu qur'ana ni tage honye amma tagasiyani bakalla digan kanne magan kalla digan kanne nyimme hetai allah digan kannen kani tage honye idan i farkunni kannanga isuda me hame e, e, jahamiya do ashaira isuda me hame kebe ga musaf kette tum pilli do mena gane kenni tage honye amma manini jahamiya ti ken allah digan kannenya tage honye ni ashaira kunti ai keni tage honye ka tagasi ani ke baka allah digan kannen ma allah digan kannen nyimme heti ke kenga nonga idan karai go jahamia mbonontia kare go wa nyini gambonon ta jahamiyya ashaira koni wa hakada ashaira kebe gani to e, alla to gonunga magan kutundi kare kare ya alla magan kutundi da nyeru bani autu ashaira alla magan kutundi da nyeru autu kutte ke imadunga tike ngai tiwarni hakre nga ko ni nan tukunyeru sabatin tenyene amma ama an kutu kutu kutu kunyoru ka danga alle hakran ta kun cabatindin hakran ngan tobe sabatindin ken cabatin te heti ikum maga idan al aql huwa al hakim hakran yan kitana ngi kum maga hakran ngara ma an kutu be sabatindo oda kun cabatindi hakran ngara kube no kata oda kun kata ikum maga hakran nan yoro sabatindi gollu kun kamma amma al muhaqqiqin muhaqqiquna nunga idi kunda honu sabatindi kebe ga hetin yoru kaya amma jahmiya jahmiya da allah subhanahu wa ta'ala togonun cabatinda amma makan kutu ida su kata bakanonga ida su garandi jahmiyatul mu'attila amma ghulatul jahmiya jami'a kaka ken parandangini gatun kubedangani ghulatul jahmiya kunda har togonun kana kari jami'atul mu'attila kunna ma kutunya na karama da to onun tabatinne amma ghulatul jahmiya kunna su ko mantanya na kari bakal to he makan kuto ida suna kare ashaira kun qara hillo muhaqqiqina nu kunna to onun tabatinna ma kutu gabe tabatinne amma ashaira kubenu ga itu muhaqqiqina ghairul muhaqqiqin kun qara da to onun tabatindi ado ma kutu nyeru ma kutu kutu idi na kambira nga ha ta jini seren nan ta do halle ya sir sir sir sir sir jalalain be ho ho ma muhalladin yuti ashaira nun yani hilliya wala ardu jami'an qabdatu wa ngana daga hanta yini ni lagande fi tasarrufi wa mulki صفحة تفاسير شيخ علي الصابني أشاعر من أنت bonondo إني بنون أكو كلا أنت تواغم كتاب amma aqida begi maka kem pay kene kya an kan ngane karle manye man na lato bakaya kanga he iwan dinam bonon din parce que an kan ta kan an kan kan masala on ku karang alla hono jalalain yani maka jalale tafsir sirian amma nyanga aqida ketu de aqidan problem be ganga kentu an ngane kentu alhamdulillah an kan ta to anda wa me kundunga tanim no kunu nyugonu anga honu ngallinan kaso kitu nganyo minu kube titano nyane angani kasetin terenka jalalen ke gara kebe koyna kenya kamma igana yan tafsir anya kan jinyam baka ihe gara qur'ana ure illa paske ikuntu agunta ashaira megbarendi nanti ala kuna asharinu nye itu agunta kendi tambugo karanu oto ohorome alhamdulillah jalalen hayda gana safu an kasa ke kumbatendi tibar man na balagha nuku benu gadi lugha nuku benu gadi mufradatul kalimat nuku benu gadi almana le jumal ke be gadi ken qari saga batendi na ke sago ma sogendi be su jonko ya gai tafsir ndingiran nan lo ganga daga ngan ta sofa gumen ni non sofa tafsir ya akhi aqida ame ho hawlan tenta ibn kathir man do gan tawtu tafsir alquran alazim tafsir alkarim arrahman aysar tafasirnu zubda tafsir no kundi menu kawara manni o kubenu gani karle munga to agula te gan to maga o gan ta jonko ni katta kunga kubenu gani sufi gan konga wala shari wala mu'attila wala ahlul kalam dino nan cusu ko man to la to baka kun tafsir no nga dawo ngari tafsiru go namana ta sarajiza juzunu tamido gwani. ta ga ma nyigi nyigi nyigi nyigi nyigi alo tafsir kari di to mani ma da kuma teri nga men jama'a ko na dangan tafsir kan kama ka komputer jama'a ko na da ti da tafsir kita agar ko no ko be tan di ko galla to nun ta da barna nan be di karta wati abo di ken kama on internet ngam ati ay ken dam ma anti bismillah di to mani ma da kuma teri nga me tan ni ada ringa gi ta bu kan ada bukan ndi ni mena re gara de re gara alhamdulillahi rabbil alamin ala ta tafsir nden jonga gelle agara bonondi nde ɓe tawhidin karanga fotanay bontan ke ñimme ke ha kene ati ke kenda soañema huwa almabudu alkamilu kada kada na da aya ke tafsir hanawa atakan fakato nti ma aya ke tafsir hay gadi hakrallangert nti ke halul kalami amma mogonta wandinambogonndini ato nti ere ngara nto ndaga kulu Allah da kulu allah bukan nti kulu allah tafsirin karada kara nti bun kathiru tanna karada kara nti ku tafsirun na kammo ato kurnu nti kedan ke aqidan kara tafsirin takeno gonni ali ngunduro nyana di mati luga do hube tanamme aqidan kara ngana uta kapunga maga ada hankan kerina waratu tu za nda gira hausa nyana kamanga atinda haranya dongo doke batte man nigeria janka janka kiyani nta min bugu seda anga nin bugu seda ambai ke gobon donc a ta jinon cage do halle honu da simma hi kai finta konne kenya ni to agunga hi kurumba konne hi kai finta konne kempe ti to agunga de to agunni kannan sawaba konne na ko ta fanne hi kai finte go koni soron nan do ba do make ke ti twaxunni kannanga sawaba na ken koni soronda tombanganteke kibane antanni tawhidi nga sabati ni sondomenga moxonɓe amma i igonungana kitabin nengartan naga hikkay finton dowoynun konni igana grada antini hotanadi balaunta xora keya balaunta xora keya aya anta bini anta bini anna to kandu kan ka tuzur anna khataunu ko agarna ato kandu an ta ka ngana bi ga anta ka khataunu kutun ato kandu maga anna khataunu kutu atu kandu maga khataunu ko anna kuntu masalan jalalen taqibata la jalalen kunni men kungo maga maktabatu shamila nukuya kitab gab gabanu hubenu ga sehni kamma anna to kandu maga anna kungutu wala fawzan ghasene kargare safa ke kamma bun baz ghasene safa ke kamma muhammad jamil zainu ghasene safa ke kamma to ana asene kamma safa ke kamma wala eh ngada ma ko ta hana hana hana ngada ko nyin kambun la tin to wara mo nti safa nyana ngam banti to anu madiga am kere ya to gar mo ke ke kama na umul qura ana kunda ana kunna ndina haro min nya ga ndan da wara ndan la diga ga ga du tabra men tan du ta kiya mo ndi ken ja tu nan di ka umul qura umul qura to am pi ga ma am am am marsa nti kene ashari nya ta ashari ni man nti ashari nya na ta ashari nti man ta ashari to ate bonti kuna alla magan kutunna karna ida nyoru bana kabatin nda nyoru ke konto da al irada wa sami wal basura kada nda nyoru konta da nti kutte ke ke ma kabatin nan ti kitte wa ti abo amma kaban nan tara arada lagan din ti abo wal ardu jami'an qabdatu yawm al qiyamah wa samawati maqwiyatun bi yamin ke ma kusabatin nti ku akidan ta konta din ntan ken ta sabat nin bal yadahu mabsuta ta nin ti ku aqidan ta ken kam hari gana sahe aqidan ta kamma nda hidan tan to kona jama ke da kon to tini dungen ka an ya ko kuda ko inan ta dunge ati ken tafsir sirenya ke sirenya ni ke sirenya lo ndin jama da nda maro lo gaide aqida ona yerenye o sanki me ndatu akamanga ama kontakati ngoda ko yemenya ma tafsiri hillandin kada adarin ka kurazin ta ko ta kitabe ke kamma ngari kurazin tai kem palla da kitabe ke de teu nge woni da fasge nge da ron gudun kullahu nyen nge da mara to kan kallenga ma to kan kallenga ato ka maga makota hinga ko ro tafsirin bi go gira kamantin da ti muyasaru nti muyasaru mo kon ko tende ti muyasaru kan tafsiri be hoy kan ata hunnan tafsir nya de ti tafsir al ijmal nyani maka hoy muyasariya tiya muyasaru ni kannanga serebe ganai mutamakkinu ngananga tafsir Allah wa wutu hali gabe tanantanga ntin ka kenga to nantanga taunu na tafsir nya ken tafsiri ati ai ada ga logo ha taw o dugutana tafsir nga antino ko ya juju do ma juju sutade kanda karandenga ati to gara mo ta kadan ke ti tafsiri jangkan ti tafsirin ta hasuke ya nda ko nan da gelle hane ay la karanda safa ngara ma amma to ko ga du tanti am mo gontu de nti zubda to walla na bun kasir mo dam pasun tanda ke kungutu ho qur'ana ga wonta tin khata on ta o di me ke galle na qur'ani to anon diga mu ke kamma ahalle goni a sakara sir sirin ka kota hana hana benga da ko a diren kam ma mene jaman ka sigi te sigi kere na kundo ai da kama ngutu kamunga sanen kam ma ke kana kundo ko to anon tu kura tafsir kar sa ma do na kundo nda ter nga ga dugu tanti a shari nye gelle ra ke mu kasilun kuti aga ta shari ni kannanga donc kya o ma o kan kawa atuna tafsir ni nyimme aqida masaha kunde anda kana man tana kon kita tangga daga na hube kon ya awa taji ni igana maga anna igana maga anna tu ikhata undu be tana gani ke be anna kenta awa taji ni ken amma to ahlul kalami me sallallahu alaihi bin Taimiyah rahimahullah daro taro bil aql wan naql ken kitabe gana ma an ho gabe hamina walla ken nuniyake min al qayyim nuniyake ga gana ma an ho gabe gabe gabe ahlu taqil nuniyya na kan bangan da hada maren mendangan ni ba ni hin tu ara clearinga ni hin tu ara clear nya mene walakin ma la asaf ahlu ta'til ahlu kalam anga munda manuniya nuniya ka woni kenga yihinju ayle bunju ko inanga gella gana kenyi megan tama ibn taymiya kitabe su arabun al qayyim kitabe su anga dinga riga sai na ahlu kalam kam madir ga dan kanga nyana magan piri ibn taymiya kitabe ibn al qayyim kitabe anga dinga riga sai na ta'til kan nga nyane dirga dan na utam magam piri anga to oko afrika kun ta mo su seda kudi hana ikon nan nyimme wajibi nyen tan ne dar tun ken Allah wa konne akenga ya antu on na hay men tayya to kam pam pi to be nyi serenta ti mana hinya na mai ku ga na sorondi na num bonondi alul kalam ya nan di nan bonondi bononden kan pakem pakem pakem panyen to ano be no ga nimisi baka de kungara diga ambe ko na ngana kuntu tanani masala abu hamid al ghazali kundi menu kungara tamper di nyadi asharu nyin nyin manke abu musa al ashari afan abu al hasan al ashari ken nyimme ga aga nimisi nan tubi baki kille kadi agara digame be koni maqalat islamiyina kitabe nyugana ama kitabat shamila maqalat islamiyina angana tempa anga tunu ahlul kalam kare kare ahlul tafil kare kare ashara igani kebeya ikunyi me iman ke imme de abul hasan ashari kenyi me kitabanya maqalat islamiyyin tan na gata wa ashari agon kamma ko tabana tubi nan tage do halle nan tage kadi ni ngai be to ko man ten koni na suwai boda na subgandi kileri ngam kuna kya kamma kuna kya kamma kuna kya kamma kuna kya kamma maqalat islamiyyin anga to ko man ten yina no goni aga be su kallen koni to ke kebe me gara kebe gara montal ba gunya ayalla na montal ba gunya ibana jena na kase kenya la na jena no ngai bano dangan akenyi meitu parce akan yin mero mani de asharia wa dalla kendia arwa asharia on kibare ngara ken bangan misri warna wa ya gata in qadi islam a gon turondi ni aqidan turondi na tauhidin tabati son no bena na kitabun dabari na ashaira no ngani wai bo dangani ni gundon su kono dangani amma oku kara sallallahu alaihi wa sallam ana ta Allah kite na ta tan nan ta so re ke manan ni kan nan na kite ke na kariya ta apeli nya ha nan ta da ana ti fare ne ne kullati tan nan ta asene ke amanan ni kan nan ta apil na hiken na kari kanon na girni bakanonga parce que taati ahli kalam hillani honu adi kunna na karni bakano honu adi kunna fasarni hotanai itan ne allah ki kitti ta yi ta gudruwa an pai gara fasar hota Allah tawilu nya dabari sasa amma ta afai dabara anda tawilu nya dabari ita allah ta bal ya da mabsuta tan an ti ta gudruwa walla wasamawatu bi biyaminihi anti fi tasarrufihi wa mulkihi yani anda tawilu nya dabari amma bal ya da mabsuta tan anti kitanta allah anda ta da dabari anga tahrifin kaga barni na ñengendi na wure nai mana ya nema nan kenga a konnanciraku wujuhu yaumaidin nadira ila rabbiha nadira ay ila nicmati rabbiha yani an tawil tawilin dabari na tahrifin dabari a tamthilin tamsilin kagañinno na misalina a misali hotanay adan kebe ha kene ke yabo on ta kitte akitenga awo haren kitte walla awago hadamara men kitte walla awago te anyanu a agoyi gadi alla ga takyifin ga dabarne nanti yabo akitenga aga mo gombe a daronga metarnu hilli liba ka gilonga metar teni takyifin ne amma na wancanna ma anda mo gan kawo dan al takyifin nano tamthilu nano tatil eh, nano tahrif nu nganonga anu tawili wanonga walakin onda rosa otini suko mantenna ko ahlul kalam ahlul kalam onu suko mantenya na kai kem pallo nari onati ahlu tawila ni kai wallo nari onari ahlu ta'tila ni kai wallo nari onati ahlu tahrif ni kai wallo nari onati ahlu tamthila ni kai walakin anga ba hadamaran me anga hoy gona tana saate ngamma fakka anta ken muradum po gabe kitta o kuna ngalli kambira ga ko afrika no gondo ga ngallo wajunda no ga ille sikki o kutuba karanga no ga ille sikki iga sene tawhid ke kullen kamma iga alu kalami gi banga dino dangani ya akhi ona ken alla minna ona ngalla minna koy tahano gara gara musa kayitin mo gombe fakam min muridi lil khair lan yablugha ramurun dana go anga ba khairin dana nin kanta tinyai anga ho go ramurun jelli khairin ngam ane o kuna ken ngari sonin kan de wendi ta kuna ido tawhidin kitabu ngame iga ku jagana soron dana ni na ku bangandi soron dana ni ta akhi ya le tashiri ona kun minna da teran ni kannanga kubenu gaida gara honno honne kunyani killulla ladina tawhidin kitabu lagi so bendi sorota mi benda tu kunna daga sorota mi tanagiri kun kana daga sorota mi tanagiri wanne wanne wanne insha Allah ma Allah gandi fonnan tira kulli to kamma ka kenga ho o hay mu gombe o hay na su koti daga na kundunya nga daga na almami fulunga imam wa khatib kutuba karanga na nyimmane angala ta na ahlul kalami hatam pancandanga na hal mutun karaga nga ladi arno difficulty no gondi ahlul kalam ta karagi maxa taxan de darsude miltunu karagi ogana harri kitabu ngo yutuwa ntoni kitabu kunyon tona no halle koy anta sere sungalla hara gada gana ku bange eh, hijunga agada gana na tauhidin kitabu nya ka huma mi gumbunga nya galin tadi gaur nurni ho garaga gana irna daga na hotana no amuru kitabu nyugo nanga nyini so ma ka halla ka ke daga ni qal sullo kenya de hijano nyugo gadi kitabu mbugande manya kan jinga bugu kitabu be nu go ma kare he daga na kunyo ko bononga anani tauhidin kitabu qoru benu ganonga tauhidin kitabin nahan to benu ganonga o hata jintenga kunga ido kuntar no dangan arno ala halan kiron sallallahu alaihi وفي الصحيح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لو كتاب الصحن تندي ودا كوني مؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب انا وفي الصحيح اصطلاح انتي ننتي إنتي وفي الصحيح ككتاب فلانان ولكن أما إلى صحيح البخاري أو كتاب الصحن تندي كما البخاري عن أبي هريرة نمغى أبي هريرة مغى رضي الله عنه ألا غندنا بقى مغى عن النبي صلى الله عليه وسلم نمغى النبي من مغى قال النبي من تي idha qada allahu al-amra qala allah subhanahu wa ta'ala kana hilla kutumana nda hinchane ra kutu fi samaa kamundi darabatil malaikatu malikanu wa kunga katundini bi ajni hatiha ti ikamponga khudaanan du magayan qayya li qawlihi allah subhanahu wa ta'ala digamen dangan allah subhanahu wa ta'ala kana hinchane ra kutu kamundi malikanu nga katundi niti kampong nga du magayan kaya Allah subhanahu wa ta'ala dangan ka annahu antinugo akenga silsilatun antinugo jologo nyani mana silmu nyani ala safwanin gidimele ken kamma yanfudhum dhalika ken kannewi kundun karna walakin ka annahu silsilatun ala safwanin yala misale ni kannan kagada allah subhanahu wa ta'ala gannen da mamaliki anun dangan onati walillahi almathalu al'ala allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay amma nan fata allah gannen mana kannebe ga maliki anun kitta awa koy megen jologo mana megen curu mangana khiri gidi mele ken kamma kan kore be ga baka kan ne be gan ton man kitta ken kan ne me wi ka kitta walakin yara ma al asaf ho ga be ka hinu tawhidin kitaban no gonya din alla kadiran kan ne ke nanti alla kan ne ke tawa ko eh, me ranjo lo gan na giri giden kamma laysa ka mithlihi shay manam petikenga manam petikenga manan ni kan nan akkan ne be ga malikanun kitta kenya misali hay kan ne be ga kita ta allah subhanahu wa ta'ala kan ne kaya awaga ngana me ga njolo go mo gon curumo kote ngana khiri gidi melekan kamma aga gurru kan ne be bukan ni kan ne be gi kita ken kan ne mani kita kan allah subhanahu wa ta'ala digan kan ne mu idan misale lati kan nga malikanu kan ne amma misale ke ta allah subhanahu wa ta'ala digan kan ne kaya laysa kamithli shay' amma nga angarno ahlu ta'wili dinonga anga daga na ho fasar mogo da ganta kenya mogo di yanfuzuhum dhalika ken kan nawi dunkarna mana ken kan ne warni no gonde hatta mabira kebe idha fuzza galla allah subhanahu wa ta'ala gana kan kanne ke girndi an qulubihim baki sonno maga qalu kamranga ikunga iti kan ne ka giri baki sonno maga birambe ماذا قال ربكم أكمن كم فوق أكون كم برنا iwa me tundu kita mana igonunti igonun dangani aha aka kamanda mane aga koni fasa kundu qalu kambrenga igara kubenu tirndi gali malika nundi kunga tinu malika tirni ndano kudangani alhaqa ada tungundi gamenga ada kenya ay قال القول الحق تقدير محذوف قالوا قال القول الحق الله سبحانه وتعالى لا تنغن غامنا على كن يكون اذا الحق يري imma anna sagandi digame be allah subhanahu wa ta'ala ga gir digame be konni ida kenya mugu ita da tungun konni walla kan anna sagani nanti malikanunga iwatu nanti allah subhanahu wa ta'ala anta ho konni maganta tungu iti allah subhanahu wa ta'ala ada tungunya koni warna anta ho konni maganta tungu idan kan ko to da ko tafsirin ni wa huwa allah subhanahu wa ta'ala al-aliyyu akanya nitunga kallangun tanga tija tinga timagan kutonga alkabir akanya ni tun kadaren kagaya idan kebe hakene kaya ki hakene allah subhanahu wa ta'ala urgin tagun konne ulu sifat ado ulu zat kengana awamuku mana awake kalma muku mustarqu sama mugun fayana nga kenga ke muku jinna nu be kadagana fayi kamundi kadagana kamun kibarun terin kanonga warna allah subhanahu wa ta'ala da kanya jinna nun dangani jarabinde ya irawa sette sette me kamma nan daga kammun kibaru nyugonu terinka amma iranta rono kampaten nogondi warni kampate sugadi arake malikantangandano nyanano allanta rono manna dunga mure nyani muri maga har jibril alayhi salatu wassalam ado kefare nga daga na e, bitamagawaren kotanga hotana ma nyi maganta ana dunga mure nyanya wa haka da hari sereben na fati da yonkin ngana sette mina dunga mure nyanya kamulla kanna munya kane walla kanga e, kafir gana antangu ni arno kiskenga idan ka alla da kanya jinna nun dangan jarabe ya genta ko ni nantini alla walla alla remwani walla dambani do alla naga la genta kentu ko man tan konni kenna kannan kaga ko ni alla da kanyi dangan ni jarabe ya idan jinnan kairi be gada gana mugum fay kamundi fayasma'uha أوك كلمة مكو أي هذه الكلمة التي تكلمت بها الملائكة كلمة كما ملكا نغسيتك mustar kustamu mugun fayana nga kenga kem muku agarani kebe garaga mugun fay kamunde ati wa mustar kustama mugun fayana nga hakada awake nyammo gade ba'dahu aygo ya fawqa ba'd aygo kamma idan kebe hakana ke wa mustar kustama hakada ba'du fawqa ba'd ay gonun mudra junga ay go gonun kaga danya mudra ju hani nanga ana gelle haditha ke matinu nyuga masala hanan gumi beru ga tu ju te te haditha matinu nyuga ni kunti faran nyin na diga men ke ya alaihi salatu wassalam faran ti mugum fayanon kaga mana jinna nu benu ga daga na mugum fay mundi kun kaga wasate me kamada i gonu ngame kamada gana iga sete sete daga na allah subhanahu wa ta'ala da kenyi ga daga ni jarabira kayam إما أننا نمدر جنا إما نتا أبو هريرة دقامن يني راوي الحديث كان حديثه إلا أننا ولا كان نتا سفيانة دقامن يني هو من الرواة أغاقل إلا أننا حديثك سندون دنال إذن أيضا أنت أبو, هريرة قال لي أيضا أنت لا سفيانة قال لي يني أن لا يكون دوبانا مغال لنا كنا يكننا مدراج والمدراجات في الحديث هو ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت idan kenni ni tebe ya oda ken karanan kaso anani holli hadisan gonde anani nan yugo anda kella da amma hadisa kema tunu yugo yiti watin ka dangane mudraj idan wasafahu sufyan sufyan da ikitra seteke ada kem ma kutu bi kaffihi ti idegerenga idan sufyan da ma kutu ti idegerenga nugudun kullaxuya warni xaranmoxo ngari aga misalum bangandini i xarle mundangana awa munda xarle munna howatu warni alamsalu tuqaribu lmaani misalunga kunga manantintondini xaranmoxo ngari misalen ngani aga misal misalu hukum nun kamma awa mundi xaranmoxonun i xarle munna hotaa kwan. wa hakada xaranmoxo ngari bada aga ka ta ke ta ke ka ta ke aga jatende wa mun munda xarle mun ina hotoa ke fare sallallahu alaihi wasallam ko te ga da kiri gille nyugo kutu kiri gille ka atende ada kiri musu nyugo no dabarno no gan kaga de ada kiri musu nyugo no ada kun kaga nga ada ayan karam wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi wa hakada kamma kan nan gaba fara alaihi salatu wassalam aga misalu litini sahaba nun dangani kudo raga himma nan fahaminu mogombe idan yaro hube ga sufyan bin uyayna rahimahullah akan kaga hadisan tillandana aga gara misalu lito dangani pour que ora ga hike haminu mogombe ora nya hamini har misale ke gaye amma misale kana atin tondino dangani na bangando dangani wa haka da anani sikka do hotanan ta dangana de idan sufane da magan kutu bi kaffihi ti de garenga

baddada ni nga mana farraqa na hata hata me e jinna no afan jinna nga ni hata hata hata me idan ke jinna urera ke jinna ma ke jinna ma ke jinna ma daga na makammu wada idan agati wa mustarqu sama hakaza ba'du fawqa ba'di idan sujana ha gara kenya fasar nanti fa harrafa sufyan adi kitennilla warni kitte mo ko heti kada illa kullu wa baddada asagana hata hata nan qaranya baina asabihi adrum mundo mena gane ara hata tan ya adrum ko jinna nu ngame kamma wa sette sette me kamma konda ni dangane allah subhanahu wa ta'ala nda ni dangane kemrenga fayasma'u al-kalmata jinnan fayana kabe garga kannan fay munda awa kalma nga awa kemmuku fayulqiha kemrenga awa kalma ke sedini ila man kata yemme nga gelli di tahtahu kenga ureranga kebe ga kamunda gara kalma bana kebe mugu awasa din kata nga nanti kiyan koni ken kawasa din kata nga thumma yulqi hal akhar saga kan palle banen ka ken asidini ila man kata nga tahtahu ken awreranga gelle nga iwasa di sedin na yang kandi kundunga hatta yulqiha ma aganda sedi ala lisani sahir kortondana nenen kamma awil kahin walla kenga gijan katanan kaga nenen kamma idan kortondana ado gijankatana kortondana ni kannanga kebe gara gana tappundo hoynu ngututi wa serenda barnitea na seron korto nanti wa tora kinyei idan kya to onu kortondana arawanya na na tappen da bari arawanya na na bullun da bari arawanya na kadi halakin tampinu me no kuga heti ara kun da barni wa hakada gijan katana ni kannanga alkahin kenna kebe gan kibar ni ti horin tenga kebe ga hana amma be gan kibarun ti homu gun tanga be ga dangi ken ta gilli gijan katanya masalan o ta hun to hona sa sa ike hakene ra na ngana ka jamana turndi la ga sar ka ga ti kenya no nga ta ta ken ta gilli nanti al kahin tuzura da hi gun ta kon ka ke ti kahin nga e ta al kahin gijan katana ken ni ke be gan kibarun ti hirin tanga kati kan ke warninya kumbane ke warninya angana daga dor ke wanyana anga to ku karo to kunya no soro surunga ne da tera na tan nan daga Spain walla nan daga kanu ku fulane walla ma daga kanu ku o tu ko ti gijan kata ne ta dan ngara killa kya to gonna al kahin gijan kata nan ni kya ke be dan kibar ne ti kata kane kibare ngamene wado hada idan tambiranga jinna jinnan cetane ke ana asadi kata korton nanan nenenga walla kenge he gijan kata na nenen kamma to rubbama ati honnan gaba أدركه الشهاب سانا تنقمة تنها لقن الجنة يا قبل أن يلقيها كتا غاسدين كتا قرطن دانكي ولا كتا غاسدين كتا جيجان كتا نكيام وربما هنن غبغاغا ألقاها أدا جمل أدا وران بمعنى أدا سدي قبل أن يدركه سادا أغلقيني وهكذا sun kumme ke wa kita anani digame ke makine kata ke walla na ke hakatunu ga nyana anda tini wakin agan sungkum ngana yarna kamma kenga nyina da kini amma aten ko sungkum sungkumme wakin waken kalli bakanonga idan agana kinye tabe fayakzib awagarana ma'ahu ma'aha kahinai mi'ata kizba kame gare idan tabe gella ganani digamenga jinna maga makinya ni korton nga hana walla gijan nga sanan sungkum ngana kinya wa halakini kenya merenga aten palaki wa hakada diga men ka ga nyame amma gellitta be alla gana ra kutu diga men kinya gijan katana na saro sanan tun kun men ga kinya diga mbana ke be ga kinya gijan katana ke wala korton dana ke awaka me gare nya gambini kenya no wani. idan era ga be hakana warni kinya fare sallallahu alaihi wasallam ke be hakana ke mubalagha nyani tahajjihe mana ayatin nanti kame gare bane ana kenya kapai kona adu ujine gare me nya gambini kahinai hono gadi kenga ke gare aka panta kinye kamen nyimmedi idan mubalaga nyane amanan peti nanti tombane di ana kame bane panta anta otana kapai hono adi gatebe kapa alla imme bane ana gempantu wado hada masalan kebe ga kinye karta wa fatini katta kane ke bane an kinye nati karsa fatini katta kane ke ti tongunga kemanya kitawa idan anyana jikunya kita sino kuma ne no gonda ga to himu ngun tan konni e ngati karta kallama karawa idan ken to bana ga bala balana kenya de kitab be sunati abo ken ni tongu de agara ko anya kenya mo gadi anya ma ga hay kenya kam kita dai tengi ngeng kita kita anda ho ko kita no gare ni abo tongu ni ado men ko na nya de ma men ko na nya de fa yuqal kamra na ko ngana watini gelanga na tanga gare mbangandini alaysa yala manya kad qala lana ato dangani yawma kadha ke kota fulani wa kadha ado ke kota fulani akon do daga ni kada ke fo fulana nan dikken na wa kada do ke fo fulana wa nyana yala kem manyangi wa kembranga fa yusaddaqu ngondi ni bi tilka al kalma tikken kalma bane ya allati kalma kabe sumi'at kenga mugi mena sama gelli kamunga kalma kabe ga mugi kamunga gara bane be ko daga sikar sa fatin katkane kenga mugi kembranga adagare suka fa kita hakra lampun ton daga hayni nan ta to na gare kan nan kaga gabenni ikun jolono bane ke akamma kita a da ke kona nyami de an kan ngana haruji ne gare konte nan ta da kun ko ni manyangi inta ka ini bana ke hegala na kenya kamma idan kari fa be hakene ke o sarun nan rahimahullah ti faidan nyugonadi hanan ne kan ngana sabati ne nan ta Allah wasehene hillandin ne kan ngana Allah daron ta gusti kallin ne kan ngana sabati ne kampung ngamal nga. naxatandi nanti malikanu kawa kanna allah ya karagandi nanti malikanu nga iwa sene wahakada hakkiren kaxayya tummundinga nanti allah subhanau wa taala howonta bakkanu kunga maganta tongu allah nta ho konni maganta tungu anta ho kiitini maganta tongu wahakada ñorundinni kannanga nanti allah subhanau wa taala ada ku jinnanu maxa fagu ira wakinye kammunga soron dangani iga hokebe besedin kata gijang kata na kaya allah subhanahu wa ta'ala da kenya jarabe na kenyi dangani rawa segene kammuke ananya allah gam pakanyi de ranta segene masana ko adama da mu wara wa gane wa oranta segene amma da kenya jinna nun dangani jarabe ira wa segene ndi okusoro kahir nun ga martani ti gare kedi hube tane mo gombe allah subhanahu wa ta'ala hinu gonyana ani nyana jarabe soronyu gonora ga stankini ti am gombe koy na kande tanan kadangani mogomi izan kudu homma daga te a ah, jinna nunga segene kammunga kembirenga o kura segene wa igani hotana kundu do kundu ko ko ho gabe ga marte gana ta do jinna nunya ngollina nyemenonga isege ke to tan alla bana alla anda nyi dangan tan ni jarabe ya segundin ne kan na na ko jinna nun ka ga bunya ni warni wasete me kamma daga na kammunga o haka da iga bugan pagani ramai seteme kamma nan kinyekenga wa hakada nanti jinna nun kaga de hatagan kamma nun kanu kubenu gati ay nanti hatagan ko he kenga sagande nyani kamma na ko nanti jinna nun ga iwa kampini kaga de kampeyam wa hakada ibn taymiya kaga rahimahullah gara kebe sagande kamma ibn taymiya no haga tinga nya konni nanti arafa ko ta gana lenki aga debe kubenu kanu allah ana ga jinna nun nyangolli ni garam minnan kamma kapano nga anati soronna sella dun inda sella dulli ta na setu sella dugu kama ana daga kubenu ga hara faida wa men no ngaka jinna nu nga ngene no nga kempeti kayfiya nka kebe ha kene ya kempa ati avio ma do ko ti avio ngadi ana na kenko ne anda hi kafu kinyambi ana tanga jille re suba nga tanga daga na arafa kenni hi nai erro saudi vol vol tadangini ler no karagama ler no tumi aku dan jeke anga na tanga kenko nangandu jamana kafu idan ago anga igonu ngalla tiwan dengan ropu iganta ni bataran tapinu do sella dun kamma kai fitana kenna kenta ko ina kaman ni Allah kenta ko ina ni Allah ko misriyai keni jara ga Allah ga tin ona hayna gollun do qur'ana do haditha nga gemmewa ado kenna na gema alhamdulillah ado kenna magamu shaytan wali banen idan ibn taymiya to kubenu hakene kai soronna ma amarta dan kunga warnu kuni garam binnu nyai saga kam palle galli hube ganati ke hiji kenyammo gadi ona tandangi me ngamma namu namungutunonga idan sariya na laga iren kagaya kusuma nan ni kan kannanga on maga marte nanti serendo jinnanu nga gollin dome jinnanu nga wutu aterne jin kamma walla jinnanu nga wutu wade ngene doruya walla kanga itaga karako me ti jinnanu ngu oda wuganne go mu kenta ko ni nanti alla ko mo sirani agollu no qur'an ndo hadisa ngana nya bana gamanya bana yana ay go nanga ngalla ti jinna gara nya nya maga taga kara wuganden bugudo gidenga wuganden bugudo gunnenga wuganden bugudo lambunga aro jinnanu ɓenu gañi gollinu kuña ha kene wunu tanni ako an gol ñallencira aka gollini bitigi bane nanda nga wunu mogonɓe maka hitura ñimmenga arno ani halancurondi kabundi nanti gijankatano iyanu soroncu ho garantenga sasaka darja ni kunye iyan garante besu ko humantenga angane garante korum munduni iyani wa hakada idan ke batala be hakene kay hagatuni inan kanundi tai hagatuni inan kanundi tai hagatuni inan kanundi tai nanti ke kota fulana an cire wa kalla walli wanna bure hayini walla tanyana walla nanti ke kota fulana waya gare kinnanga kilanu ngarni ke wanyana tanyana idan idan ke gar batala de gimaga ina honu baga baga te ina honu kanundi masala hakatuna nga ngalle wan baga baga na Allah tar gen kan tawhid kan tamma iwi do mello na nyaarendi iwi du ko inanga anni tuna len ki gadre ne kafu nan kanu di tanni ko iga ho ga marta nay anyana bannanga nda war jaga nyitten kinanga nda nyakundu nda nyakundu ya akhi kuna galli batalon ne garanto nyani kuya tammundu ni kan kannanga nanti jankam kebe gani e korton nananga awa sewra ganka gunyana korto yemmen dangani ananya ga sewra ganka gunyana kebe ghairul waqi kempeti ho nyangintenga masalan ke gani korton dana nyai sa. arawa ko inin ke nan ti hay la bonya nyana ni ne nan kutu labon kon ti ne nan lono ananya ga dinke ya ga ka korto hakika hitu kenga anga ni ne ne ke labo ke makinye walla kenga ga ho ke be ko inke nan ti la bonya ni la labo hitu kenga men ga ya ga ka korten ten kenga nyana kan ba dikai vita nai wa hakaza kuben hay dire ne ga la munun do hoynun kambunu do de kama kamagira ga ho tanai gijan kar korto nano bananta ado gijan katano hono adi ganara mbiti inati tanna lamun ko bona kiniya anana lamun kina na rera kende karam karam ana kambu ko tan he tike gijang katana anta walla ta hun ta ganan pa nati tanna ndegere kerti kortenya na dana me sallum boti bakan degere ndi gijan katana ni keti ho tanai walla kenga nati tanna ntange gerta gananya kundu tanni ana kon tuuncu ndo kambo nu nyang ñankenanga ngade kortenya ñade de ana kunna na kundwa surta ganai tugu kasanne ganan kenga antina nyeme ke pa paga bugum mai sahana an ga gam mo gonde anda balon kita sasa wado ago kubenu ga tiri wakal sinyilla su suka man tan ni bana nyai na kay tu daru mutu ti da illa kal singa ada illa kal singa harsa akella ga kan tinda bar ni kenya mo da na manina tan ta goy anna sereng ngare sa na sen kullu mutu wala na kay ti daru mutu wala na ti daru mutu ananya kunna ananya dimilinga kenna sagati ni ken na 20 mili kini ke ti janya na mili nga ay men ti 50 milin da bar na nan kan kalle ka to nonga mani barketa na nan jan kalle ke da su ni kalle nan kota kalle nga 50 mil 20 mil kan eh, nan ga benni e man na ga man nan kan 20 mil ke ya maduran barketa na nan jan kalle nga kan tai ha ho ada kalsun ganga banya kita debe ke dere kundu to kon kon nemanya kalsun ga banya mena gara kita asine matin mi hana kalsu ke ga kite kalsu ke kite na mobil nu hillo go bo wa direne li halere kundu kota diranten dangere sun kasu ke akatna abban na goro no gondi ara business yugo anya gara kal su gore kita business ken halalen killen kam ma ta halal amma janka ka kaga gada kun kibaren muguta urnu katiya adaginu kunga tan tan tan tan tan tan ta di wai kal sun nyeme mobili bane ngaga mobili hillandi ngaga so oga tete kebe go anaya ma. banna gumma ka sine baga sun kasa kedo sana kanya miskine na titana kebilo hakir di wanya na daga ni ke hakya ha an ngana daga inanya ko ko kortuno ina wa kan dem paga maka na burenga wa kan mu ina kem paka wala ina sakos mu man paga walli na kompe ke mu man paga maka na burenga ya akhi kenga ni hosro na kenga golli nan ken dawa wallahi hakre ni me da an ken na utu saka masalan ana isa san kenar daga kata aba jamila nata abu jamila na'am an fe mil ke kini ngan kana mil kinan est ce que hakra gana abu jamil an tatini a ustaz man nan ken 50 mil ke makam mo an kaba mir re renga mene sa sanga mun nan pinnin ke ya amma jaren kenin fe mil ke kinan sa sa 30 mil ka himma katanni makati min tatini to na ga de mana makan ta konni sasa nke alli nga abu jamila de mana 20 mil ana maka nga mun dana nya 50 mil sasa tenengon taxun kille ñagani na ve mili keken ke ma toxa maxanonga sasa nge wajibinni nga na tanti mili utuna ka hay nkan eh, ve mili litin kena cinquante mili kurma kinanga eh, mani différeni naxa a ah, ay mene hianano walakin antarno soron pakirundi allah do honu xa jarabi do ke ay wallahi nga sereto a fati ke adi batten do batte kar singa be hube ga kati trankel kimiloi nan daga na kin kuncoro ti wa dabar ni mo goy gode na tungu eh, hoyen ko na da monde ngalli o wa kar singin nan ke hakke na monta kore ko ni akan indin daga cugu caga caga caga monde ngati ri akita iga hotel be asigin te ga ti a iti tungu nyam basu ma wi yere de ta sigin te antin hwandi su hi sondo mende atokadi bido illi sikanda ka karai kunkuru amma ka ha hallo ha awa lenji lenji ti oda mugi ti debe ke waire aha oda mugi ti aha oda mugi ti waire aha parce que i kibare daruma darume darume aninga hame kibare ngai ti waire ti waire idan debren da no jama kama ka marte tiya de kanna e, sammili liti wa nyana maka kat sammili nga sasa an sammili kebe gam magana ken to gam magana 300 mil ka ham maka anyame parce que inta na koronya de mana wa mi hu jam pe tikai iho hangana ko ni danga ni tinati kunna soronya de mana ay gonu ngai mangana tes ka kalbi sira inati tanna la kan jillai walla kenga ina dimil kina nga tanna naga foko bitigindi anna naga ko bitigindi anna anga nyini hega da hosire nya kina kenga ka hergo hoy ne nga konni daga na ti do mame nyani keya nanti a nyana kunna nyana kunna nyana kunna inda ga ina rakkan te bita sikandi nga ina ngunyi iwa nyina hakanyan ida hakan ko ikiga mena so ko ne ran kullum bumba ida ga sa hundi non ati honne suwarni sika mi golle na mono bito kusikino ko ni na tangaire hanawa kiti ya kanna ngana okuku miskina onga okubugu kendi allah ro kutuka to gollunga ida promise gabe uti ya ngan ngana njama kenna kanedi kumbi to sikino gondi warni ike nganne ne kanna ngabita sikandi bugu miskinun kontendi ati bita sikandi ngega harati be ko ni daga ida ira men mulli mutu igara cabin karati igara ngunyi gati kun nga kay nga kay dugullunga saka a kamangana gonardaga yaxandi ñamaka adi nga kay dugullunga saka kenna hitina quatre cent mille wa kinni ke agatintaku bulloxoy konni kenne iki xada suppalani igan kawa continuer nu litinu ko igan kawa moxonu ɓenu ñana ida suppalani anan duguta ati girna daga jati giranga janga gara kabe ko yaka anta irenga imme yawa to kunta ke to kutu imme e, ita ga muke kaza ati wallahi wanta ku har len ikon do yaga tunai boy hake no kundwa inyangotu kono ga gai igana to kangen kiti kannan gitan na tandenya gananga surtu sunna gumen nya gananga ito ko ta ko ru ko to konni odo karta gollindome odo karta gollindome odo karta gollindomeya ona odo karta gollindomeya idomo o serego togon ni nanti ido kenga gollini kube gara kinkeda nti gareñin anda garambinnen ko oda nke serebe ha kene kei nkena togonñamu kulle jamane kedi ndama mengadi ngere nda nda ngar tentu me nga togo kegoni mukko me lawani sa sasa kundu na gerina diga me ke kona ngani. man to sallen a ah, ti keda mugu ti di gollina bonti daga na ka ga mon talbenda tinke ta wa gar na do sere nda gollin o sere ni commerce nyen honne honne honne honne honne da garam binne ko garam binne ada ko ni nda ko na man tin tolle ma ko ran di da garanti de kenya 2000 fonu na ne ken di da garanti ta ga yugo ngada Allah ga tinyen dine ko nan na kinyan ni mo kon ada ga da ko na kaman dangan ada ji garenyen felan garenyen aga inyanguti koy komersa da ando genne ngame anga tata komersa an tuda genne nyarame sere suka ni kitengu tuti kero sege ngame aka manda gare nya ko har kompanyo gorom pay kono ko to sanna ngalla oda ujunu siki sere wara oda ujine sere wara maka heti har lenki america mobil kompanyo kor kor general motors har lenki ada genne nya tamani me sina ma me genne nya aha commerce an tuda genne me mo gana garam binne kon kennen ke ken tanjane nyana no diga men ken kamma ke kenne be hada amma mo gonti nan kiten duro mugandi iwade iwade be ke iwade be ken nukunta nan kaagai awo ga tini wande mana de de mandi wani de kundu wani de kunda awa kal simma Allah raga tanken da tan ngono biti ide amma mo on tanga nyana ke ka hunga nonga to skanda ha ke ne tan ngono biti ginyi nan ka tumanga de ngar nonga kal tu buru nyani mago garu duro an ken dana gira ke nga tangara ke na daga anna ni kai tukulle nga balau nga wallan ken nyalla ke ni biti gume nga biti gume la sa gondino kartar mil ko benya asa onno nga ko ma ni nan di kai tinya anta mundu nawa a ah? seren nan ka da Allah ka tangu ina du ko tambe wiyade amma ku be no akere kai kenya hay eh, sharunna rahmallati anna sahira yusawiru lil ghayra al waqi' wa fi هذا تحذير من أهل تمويه والتلبيس وأنهم إن صدقوا في شيء فيجب الحذر منهم بكل حال إذن هري غانا تونيا كوهونو يا mogo susurono mogonti atanne ando serso amma garai kubenu ga yalan da sa ke gala bon mutuna sari no gonun kamma ti kun labon ti rono iga to du bo gono walli nari he kundi walli nari he tanade asuni banan ne kay no ya go pa kortonota jinu gwana yi magano nga harin ka ndaro du sa ta ngaro ni no ke kam man tillono o tana yi ke nga korton bananta kama ke saga feu feu feu feu feu kebe ga gillati adu kam pinnine walla na kunda asuni garam binne a atan binne da ti babun do araben da atan kullen da ho ko man te ho ga ku gollun da munyana garante nyen amma ka kai fi har sa tai wa tangam manu nyimme bugandini serenga terne ka ci hunci banen kamma wala walla kenga na to kampi kampini kammunno na isuni bane ho to howotongondi ke suka janna na ko itanni na lo hilla penga na sembello gijankatanonga nga awajabi ya mumini annan to togondi ti allah ya idan ku ho ma marta awa ho gana ho nya gollum menyuwa surtu digal surtout digallagarebe o gada koni xada xa mogontu kenga de deburendano xada xa mogontu a de kon magari balo kinyagai na nyanan dangani ke Allah ta haramu kon kon ni sere dangani an kan la daga nan tan daga tini eh, kalti illa no nye hon tan ke ma de sa mili wala milion bana an daga kini kunga an kan la ran ta ko kuna tan na tini kunye da bonondi aw hoga be hayni hoga be hayla ko sen kumo kono wadi kari an ni meran ka tum mundu bane bane bane ni kini de sa mili kontina kam mundu ndimo koy an kan daga na tisira kanya na katta milia صلى الله تعالى وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعن النواب بن سمعان. آه، كتاب ده سيكون اغرى ده كلمه في كتاب يرون تغرى كن نم اتو اتو اتو نمو النواس مغا سمعان رمغان الله غنا بن باقا مغا اتي فارنت صلى الله عليه وسلم ولكن الحديث بها كان كي لغامنا حديثك السنه دندي warni hogabe daga ti da'if nyani warni ti walid bin muslim kenga no gondi wa da kenni mudallis nyai kan kada hilla baki girtem maga bi ana ana fi ani ai idan hogabe kama ti hadisa ke da'if hono daga ta ne da'if nyai walakin bin abbas hadisan muslim da ahmadu di kallawa wa nyana daga ni seda ya ne ado ke hadisa lafdunga na me sori warno hono ke hadisa di kenta kun nogonde walakin hadisa ke ala kulli hal da'if alam puntenyen wa hakada muhaddith al-allama muhammad nasiruddin al-albani awasene hadisa ke kama alam puenda huye wa hakada ibn kathir gara ko gelibuna bi hatim riwayanga ala kulli hal araga gara ke illa bana kunadi mujallis nyanda hilla baki girtem maga ada ani anan qanya an fulan idan mujallisun kagana ana anu nyanu kube diga menya nanundi mona toa daga nyake be sabun idan ala kulla al hadith dhaif ati farati sallallahu alaihi wasallam gella Allah ganara mur Allah kabe urugin tagani ana wahayin danyati hincanenga allah subhanahu wa taala awasahenati wahayunga sehe mogo be gan kawatai idan ahli sunna wal jamaa na ka kama nanti allah subhanahu wa taala awasahene amma kebe gana ashaira nunga kunti allah subhanahu wa taala asehenga kengano azali wa hakada hohoga konni ta taga senye baka sehen maga ibaratun an kalamihi jalla jalaluh idan allah sai semo be gan kawatai bi sautin tiqannenga wa harfin ado harfenga amma kam mogonna on ta kentu amma onto ngondi tenanta allah wasene hadamaren mu ñimme be ha kene kay mu mun tenga aro be ga sene ko timmantenni lasa be ga sene a ni ana ta allah ta sai na ma an kudu tina ga ne idan allah subhanahu wa ta'ala awasta hene awasta hene ti wahayunga mm, kembirenga takallama bil wahayde anasta nga wahayunga kembirenga awa kampato ragana gelle allah subhanahu wa ta'ala nga sarlenga sarlenga kampato nyeriraagana wala kenga ati sarla nga kenga aragana idan hadisa hillandananyancikka yala rajifatwane wala ra'ada ra'datun shadida kanya na sika aga sika di hilli suko man telli tudubani kanne ya gelle alla ya alla ka be gani galabun nananga kallan ka alla nda seti wahunga kampado kunyeru suko te sarle nya na kulla gana iga sarle ne kanne ya gelle allah subhanahu wa ta'ala ya alla gana se kampado kunyeru suko te asu sarle nya khawfan wa ta'ziman jalla jalaluhu dalli kampato nyor dun konu gana kenti he ne mugu isuka manten nga kufare ni mana kufare ni ko manten kita kanne nga gella Allah subhanahu wa ta'ala digan kanne nga palle ina khenu Allah dangani sujudano ya idan kufare ni ko manten kita kufare kenda bugu ikamma ga bugu du seda hatimbe iswa sujudini Allah subhanahu wa ta'ala da yere iskalu ngo hono kita sarundi agate saiqu wa qarru lillahi sujada ay gonu ngatirnu ndenya na yala kufare ke hanani kita mina sujude ke hananya na ona to kufare ke ani kita inda bugudu se da hakati mbiani kambiranga ina sujude nya allah subhanahu wa ta'ala dangani awanya na galli yemmen po hananga adanya awala nya ma adanya awalu nya فيكون جبريل جبريل ونانا يمن فوهنانا أجين كل لنغرغني إذا جبريل ونانا يمن فوهنانا كنجين كل لنغرغني ورني riwayu gano kenga nyana fa awwalu man yarfa'u ra'sahu idan tafsiri nga ille ne kende idan jibril anyana yemmen po hananga kebe gin ko langurgini nka anganate anyana yemmen po hananga kebe gin ko langurgini allah tun jibrilu dina haun karan idan jibrilu na yemmen pananga kendin kollangurgini mhm. allah subhanahu wa taala wati ma gunu gelli i wahayunga tihonga ho keɓe agada ramuru idan allah wa jibrilu ma gunu maxunu honga ho keɓe agada muru wa hakada allah subhanahu wa taala ada jibrilu ña duntenga wahayon kamma amma rafi ba kuntila. agar duntenga ñani jibril yan ka jambe ada kefarnaxunkini muhammadu ya alayhi salatu wasalam anañaga aliyu Dan kawa idan iti duntenga ñanin ka jambe serengani duntenga ña jambe ntaxarenga anga jambe tantaxa xilli nanti duntenga khana xanali aminu duntenga nga a jambe idan antaxa xilli nanti duntenga antina jambanten jambe amma anda serenkiri duntenga tan jambe xadi yani ni ta ko bane nga. bana ngarta bana ni kungutu kem palle jibril wa dangine malika anun kamma dim biro biro anda dangi ti kammu ya ken kammu malika anun natir na to galli kampa to kenyara anda dangi kammu ya kem malika anun natir ndini o kamanda mani kaka ko ya jibril kuncuwa jibril tinnan to o kamanda mani kaka ko allah tago honunga ado ya da honu wara honu kamma kenna maga diganga kenya na hada maremme alla gara serebe waranka ni dumeta kamanga kenga nango lumbo ndi fu anta wana hananga fu gari hadithan ni mogombe nanti hasida ko nga golli suru nyigana koy imbenga sokke nyigana mogombe walakin haditha kan sanado ba'i to anu nyugo se hakama nan tanta sa walakin hoga be wa kamme wa golle nyana ta haditha kaya kama akulu naru alhatab ko yimbenga sokke nyigana mogombe alla gara serebe ne dunga nanta nankane malika anu suni malika ay amma kewrugin tawga jibril be dangani ima hunga dangani ima hunga dangani aga nar no kusu dini nanti aha o kamanda mane ga koni amma ku hada maremmo anga nyini honna linganda ngani diga me gona ko nanna diremme nanti keni tongunye ganati karta da ko ta kenin ga wonnanye annaka ha kon turnu ananya gandunge tay felan ta hana gandunge tay wa haka da amma amma kayan kadangani amma konnana ngana pita anya manna bugari iya ga tiro ibugu hasida go alon nakare ken ta wana daga hon kita Allah gara kebe waranka ne tongon ditikenga hmm. wa yaqul tambara jibril jibril alaihi salatu wassalam awatini qala ada tunga ada kenya kone ay qala al qawl al haqa ada tungun diga me ada kenya kone idan ere ga de tafsir nga sa no ga kebe konanda imma a ha gara ke diga me ko sa sa ke tungunye walla kenga ga ada tungunya kone warna nda ho ho kone maganta tung jibril ake kone alla kenya ni kallan kenga ti jatin di kan kutonga akanya ni tun kadarenga walakin amma kebe ga na jatinga mu'tazilanu kunda kenna kari mm. kembiranga malitanu cukohumantenga tini ko hom hom me ya jibril gara ken ko so tini qala haqa idan jibril awa kempene ti wahayunga kata dingira suya allah nya mari allah kebe gani kelebundananga agan kallanka idan kembiranga ado daga dagana allah gada ñamarin nanta pe dingira be awa dagana pe ren idan ke hakene allah subhanahu wa taala darontaxunga ni seyetanni kamba do du suwa na daron a darontaxunca babu dangan wa haka hakaza anda se malika an ku man te kita ahalle inda girani kita ina sujudenya igana sujudenya kita allah gada sirhana gi in kollan ngurgini afwan malka hana gi in kollangur gini kenni jibril ya jibril hana nin kolla ngurgene wa hakaza watina in kolla wa gar hadithan di mogombe harifu do ta'wil do ta'til suntar na no gonde wa hakaza bidun takyif ta takyif kan tanonga o fasar nu ga ko ni mogombe allah subhanahu wa ta'ala gada ganuna kebe wa ka ta ken hakata kenga ka katte kambiranga ayan kadar ni kita andari kam musu ya kummal kanun na tan jibril o kamanna man ga ga ko ni anata da pengunya ko ni malikan to saga ne kendi nga jibril warni ma alla gara nyamar nan tanda ka kampe dingira be kata khifare be awa daga na hinki nyandi ken kama idan awa galle haditha ke faida nu nyugonu ya isbatul irada la nga na kan batin da allah subhanahu wa ta'ala warni ay gonu nda ken na kare annan tira nga kanta allah dangane ana tilla muren ta hodanga dangane anda ma an ko konto nga. masalan ogana nga dison takar kartai ha di son ta kartai soronya na ilan ku pana ya na rono hondi awre ni kan kannanga hakra lampun te nyani aso ha kene kai ida kai me iradan ta dangan lamuren ta dangan kenya di son tai nyame lamuren ta dangan idan kan kan da makan ku tu nga idan al irada kenna allah subhanahu wa ta'ala dangan wa hakaza al irada fillo al irada kauniyya ado al irada al shar'iyya الإرادة الكونية هو كذا الله سبحانه وتعالى قرر أمور كنا نانا نبتين بانهم تكن نانا هو ران تكن كبنا أغاتكم من حق ذا كلا كلكم كلا أغاتكم من حق ذا صارنا كون شارنا أغاتكم من حق ذا نابرن كتا كنا كتا أغاتين بنا حق ذا بتقل لغن أرنو كسا كمبنا كون قاقا عن كتا أغاتكم من أبو نغن توبنا أرنو كسا عن كتا إذن كان كان الإرادة الكونية كنانا sikka so anta kunda da kura mure wanyana amma al iradatu shar'iyya sare Allah mure arawanya na qara gantanya na mogombe masalan Allah ra mure ni kannanga kumbane be su ko mantenna batenya Allah daga ni sere maka kuta haka tun ko mantenga nka soronga kitono nga kumane galla kutana soronga kitono nga sasa galla kutana soronga kitono nga lengiro kumane so halle galla kutana ayala Allah dungene ko menya kahiriya wala yarda li ibadihi al-kufr alla anta kafir anta dugene kafira kunga ikomo ndangani idan kana al-iradatu shar'iyya al-iradatu shar'iyya sun kasonni allah subhanahu wa ta'ala ramurunu lenjuru ganta wa sunan amma hoga bano ngai wa minni allah da ramurin tuma kai wa minni idan al-iradatu shar'iyya kai arawanya na kwa ganta nyana mo gombe honu anyana honu ntanyana amma al iradatu al qadariyatu al kana kembe kenga la sak na gati kenna nyata nyana ken kara doro akan nenga kutini ke tan nan do dora wa koso ne watin kadanga ne al iradatu al kawniyatu al qadariyya idan ke kenyana sikka sunta kedi amma al iradatu shar'iyya ken kan ra nya nyana honun ta nyana idan allah ra na kenyam mawai hillandinni kannanga gelli ke aya faida e hadisa faidan ñugoniya nanti keɓe gani tago honunga hara gane keɓe gani jamadu ñoho simpinte ñagani a sukahumantenga sobinite allah subhanau wa taala darontaxunga warni kampato ñer ha kene ke jamadu ñani amma allah gana setan ni sukahumantenga sarlenea oko ha kene qur'ananga karno di di mendi tabaka yaxanjintabakka qur'ananga karno di mendi sinendi an condomenta sarlene amma Allah gana sai kam mun di kam pato kunyar su ko man den charlena subhanahu wa ta'ala idan gidu ku su ko man den Allah subhanahu wa ta'ala daron ta tuwa su ko man den sanna ko nyana ta to ko wa ga ti yajibalu awi bi ma'ahu wa tayr idan ho wandan bin su ken no gondi wa hakaza kebe ga gelle faida su kan dinga na sabatin nanti malika anu ngai wasene wa hamini wa hakrene warni ni nu tirndini agana ganta ne na tirndini kammo agana ganta hamini na tirndini kammo ne hakre ganta na tirndini kammo idan hube ganati maliki anu hakren tiya wallinta sene andi kama kan kututin na kaltenga wa hakada na tandi gel faida nunga kam munji nga na kunca batin nanti janka kam patonye rano kwa gati kullama marra bisama'in wa hakada karagandi nanti kam di maliki anu anu nga kare tenga ni nanti ko an ke kam muta kana nga bana hillo nan daga wara ma dinga warna tandare no kusu kum malike ken kam mu malikanu na kirnde to den ne kan nga jibril alayhi salatu wassalam afa wan taunga warna kanya ne dun tanga nga wahayun kamma alla ga tana wahayun kinin no da kinin no nga majambe qorafe baga ko ni mo gombe wa hakaza warqat bin nafal dimma kabe fara alayhi salatu wassalam annabi nyimma ko ngarai atikam mo hada huwa an-namus alladhi kana ti musa na Musa ni yan kan yang kannanya ni kenni gundugume sahibu sir idan gundugume jibril songon ta gon pai alla da kare kare ti wahunga wa haka da galli nyorunde nga jibril alayhi salatu wasalam adun te nga gonga warni alla ga tare wahun nan daga kata no kuba daga na kempere nya aga ta dalle kata Muhammad wai anta wangana nan daga kata aliya anta wangana nan daga kata abu jahaliya akempene Muhammad be ga konada idan ke ga saganda nyana shi'anun kamma tegundin ni kannan daron ta gundo kallan kan ken da allah subhanahu wa ta'ala da azza wa jal walakin kebe gani ala izza ta gunga mana nu za hakaza na ku kaaga dangane dingira gabe tafsirin dinan kaso hanan ni kannanga izzatul imtina allah subhanahu wa ta'ala akanya akanya akanya ni kalebun nananga akumantenga bakka hoɓuren kiñemmaga anke ngana wutu tanno hoɓure ña allay nyane wa ñanaywa angana wutu nantanga laɓollonin ke allah haronin ken na alle wa. aiza aizatelem tena alla nta kittati ya. allah tinanga mara ankattaywa kendiga allah wa mara ankattinkey amma allah izzatul imtina na banada kebe ganonga soronga bata ando mara nganara kama dugitani digan kallun cuy amma allah subhanahu wa ta'ala izzatul imtina kenna banada ngani hillandinni kannanga izzatul qadar wa nen ndora kuten kaga daronta ko kenna bane adangani kebe gallinga da bana na kencu ko tan da barnado serenta ka paken no gonde amma soron kutu sa nu nyana no hinyalle mu nyana no sawar dalle ma ko nyana amma allah subhanahu wa ta'ala galle ken tadi agala hina kebe nyatanni ni me bana na kenyana wa hakada sikande izzatul qahar Karavan den kaga daron ta ko kenna kenya dangan agana to gomma nan ta wini ran daga na koto na tan lingu dan daga na gojon gojo an tar tar ne sere agana to gomma nan wini ka burunya danga wina no gondi diga men tadi idan aizatul qahar kenna allah subhanahu wa ta'ala dangan kam palla gara kusuko anga to kuna nuniya nyadi nuniya ke boga allah nya na ona odar sunnan kinyoga garna mo gombe kusuko man tan nuniya nyadi bin al qayyim kitabake ke wa hakaza kasharun da nabi hakana kai oku jemmena ani kengani ibn taymiya ada ke kitabe sharu kengani nuniya ke juzunu nagati awo wa ko ina ga honta ha sai gubenda muru kotan karangan dangan aranya na koto karangen na kinya ngama mungu kote nga kinya gai ahagara e, insha Allah ta'ala ahagara baitan kanun ciki gara ahagara kwana nuniya ndi aga azizun sharuna anga tubudin qayyim ado tafsir ado kalam ado hin ko si kannandi nuniya ke no gonda kitab yani ayurwanten na diga men patan panjinten ni luga koten ta dagande gunu asar humogon gonne ni yagambe so anta no gondi angana wutu har karangi bucin daga maganga so hamin noni ya kegoni koto ho hondam binnen tabi ati wa huwa al-aziz falan yurama janabu anna yuramu janabu zi sultani anga tagadan ta te zi sultani amma nuskata siyanti zi sultani kenta tini zi sultani وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلب شيء هذه الصفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني إذا كملوا سنك هرقنا هغتنا مكينسي وصلى الله تعالى وسلم يوم لا تورنا عن علمهم سوطوا بجنة الله تفصيل الآيات الآية مالها لآيات الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب توحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتي فيه مسائل مثلا أنه كان دي الأولى هو هنا تفسير الآية آية كان تفسيري التي حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير إذا آية التفسير كلام الثانية ما فيها من الحجة على إنسان الشرك خصوصا من تعلق على الطالبين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق الشجرة الشرك من القلب عروق عروق الشجرة الشرك من القلب asaniya hillandinga gelle masaranunga ma fiha ho kabega aya kano gondi min hujja nga ala kapembo ho kabega aya kano gondi hujja nga dalile nga kapembo warne aya ke dalili bangante kabega kapembo nundini nanti wa hakada na hante duna do la gara tora bani anadi khususan kare ya man ta'allaqa yamma be gana jongi yamma be gana jongi sursurun kamma nanti alla sursurun yani alla mbatanu nyadi to ana koro ni na kundwa kanya nan kenga tugi kamma idan aya ke wannan ken tuga bonon din nanti dalilen tai war warni soroku ganya kame sere siriya inta ko malikanu kon malikanu nyanti inta Allah ya malikanu nanti inta Allah ya gella gana malikanu nga Allah subhanahu wa ta'ala na sehe kamundi malikanu nyimme isuka humante kufare nyagi kita kanne maga kambrenga da jongiti malikanu nyimme ama jongiti bat bat honu yo digame mar da jongiti hadamare meti sere sire nyani idan aya kya kan monon dini bakanonga sorogono ga di dinan cunya kannan kagai sere siri bate idi dinan cunya kannan kagai na laga do ga sakata sere nga aya ke wa kan bonon dini bakano wa hiya al aya ate atanya ne aya nga allati aya ke be qil tawhidin nyammunga te innaha ke aya ya taqta uruqa shajarati shirki awahilla kapenyi tenyi awakun kutu min alqalbi gelli sonno menga idan muwahiduna no tawhid nyammu gamadi nanti aya bane wa qur'ana no gonde qur'ana suko humantanga hilla kapen bonondini aya bane ta qur'ana no gonda ga hilla kapen ga dalile rona na sabatinni asuna bonondina amma aya bane hilla kapanai hilla na huntan tondo menga nyimu ngo koto koto kenga ya wanyimu kukutuni bonondi bakanonga kenni nga ke aya be hay kene ke anana tuge gide kamma man tuge eh, ato go solle kamma man tuge sere kamma ti barman da wara kangu illi salli no rondi man tuge sere kamma ti barman da kitabille minne go do runga kumpo ho ganyanya ido alla ranta tintono ko malikanu kunya na kammun wa iya na alla harun kagaya alla meriti nanti inta allah subhanahu wa ta'ala kutana ina bate nyai ma Allah ga kon nanti yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun urodo ke su ko mante na sunya na Allah bate nyai gella gananyi Allah subhanahu wa ta'ala nda se kamundi kamunga sarnene kum malikanu benu hakana ke kufare nga su ko mante kita igana ta hota ti nyini mina sujide nya Allah subhanahu wa ta'ala da warni ganna nan naye ibati hon naye an kan ngana Allah to nan daga malikanu nyabato an can kan bati hon diga me mari kerebe gana daga hadamaren men nyatigi walla ngana daga hotana tigi kebe ga ta hadamaren men nga an kallan nyan tan kunta dinan ta suka humanten idan kaya be ha kene kai ke wahilla ka penyi tenyi munga awa kutu baka seren tondo men warni gella ni masalan duna di sasa anani walillahi almathalu ala allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay' walakin alamsal tuqarribu almaani ana sasa dunadi tun kan yugon pai walla sergore go haykene o kana la hiya anu kunga o kinye hubenu ga ado hubenu ga hinyalle ma go kubenu ga tintai nka o kana daga hinka munda kunga nati kullante diga munada ngani ke kibare di yala sere lata nyalla na diga munada ngani kendiwa maka nyimme tampindi idan gella kana malika anu ga haladi hubenda malikanum batu anya hilla kapane warna amma batu hobatu aha hubenda daga hobatu malikanu ngan cembenta kebega warna malikanu konin cembenta hada maram men diga men taken kamma wa hakada kiasa gandanya na hilla kapano cankinta gon kamma warni hilla kapano nyugo nyunonga immena tamare nyankini na mo gonchorondi na netwa ina saga bata igana batu dulle ngani tampindi na tamare keiga kenyinonga ma ay ani hilla kapano maganga na tere gunnendu kundu iwa gidille muna gati mundunu igana gidille muna gati mundi iwa sikko kenyana kingunga mana iwa sikko kenyana kingidunga ni tagundi iwa sornde nyana ken kamma bana kebe gam parampari suko mantenga awa kenyani bat kamanenga gella hajunga na gita tabira mani to ko sedino ana daga ni to anyi megara bigire be mundu na sagara na huma meya walla kenga he ko hoga konni mogonɓe atira tamarguntu sikki kita kiyen jongadenga idi kita mana suku suguban pakatinga ayitu kogoni kuni hosiru ay nellenga kiñe dullendiraga ima halase sukkitiya isagi kambunu idan an na ken katigambati kamanenga ke sukamantenye jahira agun pakatinga walakin idan keni kayfiñe serendan be so angada to allah ga hanka kallenni kefinye lambe agani kote go lambe tanonga ana kumina nyeimbenga itti agani kote godan kunda kawa gidi agani kote godan kunda ba kanonga hohonda sere agane kote godan kunda kara angada hohonda minne bato allah ga yete anda ta du mena gilli kanonga annan kawa ho a batta keɓe gani bada ngalintenga bada dumanangani keɓe bada tunkangani kebe. kengana allah subhanahu wa ta'ala idan ka aya hakene ki hube gana hube gana aya ke nogondi anga nyini hilla mo na hay nke ga kebe batakendo malikanu semben na kannan kaga de semben na malikanu nyadi nke ga semben na kannan de semben na nyadi nke ga malikanu ya malikanu nyadi ngega kebe bata ado malikanu ko gona alla bata malikanu alla bata dinan tin karamo ke ya kan biranga malikanu ndo kam munga nyana kanyam mo adi ngega karamo ga malik barena kemma allah subhanahu wa ta'ala be agana sehe bane kam bado kunyeru suwa sarlene malikanu kufare ngi suko manten kita kenna sehe bane nka gin karamo be bata awuni ya kemma ka kompende hakatinu ya ha makenta nyana iwo honu batanga nyina ndaro kompenda awuni ya kemma kanonga allah subhanahu wa ta'ala anda sai kam patu kunya ribi kan to isar lenya maluka no kufare nyani su ko manten kita nka anke na hobatu halle anar honya me na. kana waraka songa kenju ko manten nyana igatu nu kubenu golinu ngaho gabenti tibabu nundi raga iho gabe tibabu nundi raga hadrendo kubenu batte nanti golinu nyani na kunda tibabu ndo honu raga daga na honu gabonu honu kodbarnu honu nu kuntananu di suraga daga na kundwa tibabu nun gara raga iga tanta salla na gujan mbahi jin ma salle bo adunga tibabu nun ni raga maniya pat ne ti tibabu nun Allah raga na wa subhanahu wa ta'ala ken diga men tanonga subhanahu wa ta'ala ken diga men tanonga ken pakren no sere me sondo menga a kren men tar nan tondo menga anga turo turi ken pakren tar nan tondo menga idan hobatu sembe nga kebe da hobatu batenga kawanya na kebe dangan amma na daga ho batu hube bada soro ngalo gono anga nyina ke nyimme do la samme ngame kompen nda ho ngari na batta ga dikki dikki ni da batten kama nyo ama ka kenga na gira kan ne kompen di kan to ko ya akhi ha amma ala halan churondi idan saya be hakana kai حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال يواتر كادنني الآية التي تقطع أروق شجرة الشرك من القلب يعني آية آية كبيرة هلا كتني تنيمة وكنا تنيمة idan uruqa kenni nyimun ga bunye warni itanga nyini nyimi a kiyani aya nga yaya kebe ga hilla ka penyi tenyumun kutu baka hada maran men condo menga an condo men hilla ka penyi muna to kono amma kisi hana tuzuru dingiranga kawta nanga ngalla itenga jidi ni huntiyai idan an ka hilla ka penyi munga condomenga tuzuru mutashabihat nu kuga togorni ka ta hilla ka ta hankanya kada marrainu ngallan condomen kamma kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun anyamenonga amma hilla ka penyi tenyi munga na kutiba kan condomenga anda hora kita al hurriya hora kala sintenga amma ka kempatinga arno sondo munga arne ndi baka hilla kapenga ya rabbi arno sondo mun ka ya allah subhanahu wa ta'ala bane dangani no ni kan kam wa hakaza no kara ma hilla kapenga no wa muruna allah magana bangando da no la tonde nga tafsiru تفسير adiga أدقى tafsiri nga qalu iti alhaqa alla akonindi tongunyai wa huwa alaliyu akanya ni tunka kallangun tenga alkabir tunka kebe adarangan idan ke tafsirin الرابعة مثلا عتن لي سبب سؤالهم اترن لن تبابونا عن ذلك بكا كما قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير idan tirninde ke sababunni kannan kaxaya kanu kote ñani kitta miga tirninde ña nanti mada qala rabbukum axa kamandamane xaxa koni idan kan kanne diro kadi malikanu warni wa kanna ammaxañi allah subhanau wa taala gada kiite ñi kamma tiyangan kate ñugoy ho keɓeera ganta wure hmm. malikanunga kanna keya ke an cigi kufarengi kitta agana kan kanna allah subhanau wa taala ke ñammoxoadi anta gemme malikanu nambati kenyana allah subhanahu wa ta'ala marikanu tirni nanti kunya ka kunya batawa malikanu tirni kammo bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihim mu'minun ini jinnanu nya batawa hakada iho gabe to ngonin tenna ti jinnanu nya idan kaya ko tay gollay adin tunan di siri siri siri siri hana malikanu iti iho gabe to ngunya ne iho gabe to ngonin tenna ti jinnanu nya anga modi nyini debendi modin tanu be sere hajun tamaga me ho ganari gana taro jinna nu nyangolli na nya hita nai aro jinna nu nyangolli ni kenga ko lu ko ga kum ma ando jinna nu ga golli ni ta nya mere ngan ka nyalla ya idan iho gabe to ngonni tanga ti jinna nu nga do ken ta bada ngani kan na malika anu lono kedi idi sembe ka suka humante iwakanna allah subhanahu wa ta'ala kufare ke gani gita inda bugu du da ina turni nyanya na aha aka na mani kaka kon idan na malika anu ngaka na tunka be kundu yala kan na kanta nan kita an kanna kan na ketoko ke tunka toko masala no do soro nyugo no masala hube anu bi dina ndam ko di irdu ndam ko ga kebe maka titi irdu kan na uto an na wara kal su ga maka bonno awusanta ga no soro go no jatenga boti kartanyi gabo ke yurdu ñamaga gada wara sasa howontamaga kartanyi doru kartanyi doru idan sarambi cakkanu na irdu ke togononga su suka maga a bonno kanu allah subhanahu wa taala sarambi cattaka kanu na irdu ke togono kali sugan maga abonno irdu ke kebe gama wuta abada hoga magaga kenken ma wuta abada few angatu kemmegan kawana ho kita mais sorongano ima wuta abada hoga imaga hoga yurdu ke gonda na di mi har goden ta maga harana ga han ta maga hoga yurdu ke da ga ka sumbono taw ho on ta ka maga ya akhi hakre ngana lamputan nan ta ka wanda utu wanda الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا الخامسة مثلا كرغندنا

ذكر فينكم أن أن أول من يرفع رأسه جبريل ننتي جبريل أكن يعني يمن بوهانا كنجين كلن مرغني ملكانون واضح هذا إذا جبريل أن يمن بوهانا كبيجين كلن مرغني ملكانون دي نواس بن سمعان حديثة كبو غداغرا إذا كفارين يعني كتا يمبنا بيجي ملكان إن كلن متو ملكانون دي كن جبريل يا أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألون السابعة يرندنا جل مثلا نغام أنه ننتي جبريل يا يقول أواتني لأهل السماوات كم فتن يردون كونو دغني كلهم إدى من تسكهم أنتنا لأنهم ورنيكونا يسألونه إواتر لنا إذن مسألة تنهى كنكي أقد جبريل عليه الصلاة والسلام أكا درون تاغون كوينويا akenga awajabun konni kampato nyeri dun kono suka humantenda gali malikanunga warni tirni ne aha o kamanda mani kaka koni awi su jabinu o kamanti kunda o kamanti kunda idan kegani jibrilu ka fasongontaxunga masalan eh, o tafsirin pay sora keɓede surati takwir kengani ida shamsu kuwirat allah subhanahu wa taala a jibrilu tigananna maxon kutu karagi kone eh, eh, sora ke noxondi wata الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسى عسى والصبح إذا تنفس كم قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ما قلت كرك الله سبحانه وتعالى هذا جبريل ما قلت كرك أتي كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين botahini samma aminin magan kutu karake allah subhanahu wa ta'ala gada jibril magan kutu tum kuma kan kutu urginto ya wa hakada to kana dimasire tafsirin gelalla do o unkinye anda saha ga kino ga ya rabbi arna saha kino suka mantin idan jibril alayhi salatu wassalam afatan wanta gumpai daga kane asamina segundinga anna alghashya nanti kebe gani kufarenga alla gana sehe yaummu ahla samawati ko kampato nyerdunkonunga awa kullogono kullahum idda mancu sukahumantenga warnati faida samia dhalika ahlu samawati saiqu wa kharu lillahi idan alla gana sehe kampato kufare ke tabakidi kufare ngan ta kebe kita awi su ko man ten kita kan palle na bugu du se da wasu jide nya na Allah dangan hmm. hmm. asasa masala kabundinga irtijafu samawati kam yuri sarlenga li kalamillah Allah subhanahu wa ta'ala diga min dangan dan kam nyira ha sarlene nan ta Allah subhanahu wa ta'ala diga mu idan kengal lado baten nan kawa an ken karamo ganya kame di goreya aganya kame wo hoya le ta go ranke walla ure ranko kunta tunu sira sene waba an li ta go ranke he in ta tunu nan ta se mi gana kan ne mun kan an ka ce wasar le ne ti bari man na se ken can cintai ken can cintai an karama ka se te hare nga se te mobil ngarno abi onundi a se ni no gonda ne guni no gonda daga na jo gonda ho wonda minne nyana ho ho yimo gondi kulli shay ala ma yuram mo tere suntanonga nanta ngarnanga taxunere tangana bane ce ka to coga sarlene ken digamentano digamari guñake mu lume mu mumanna sarle ma kam ba kampato ko kampu guñakeya ma kammoxo nka sa so nan nanti sarle nanti allah subhanahu wa taala sehe aha an ko xa amasala na gon nan nanta yerne a masal na mobili noxon nanta ha a kompen no gon a gudu gudu nu nga kompen ta hentini ho asuni mo gonye daga mara na sarle a walakin tungunya hakenan ka an gana diga mu ina mani konni alayka ibtila'u lisanak an diga mu te awa an ne nan toni hmm. ma ka ga diga mu di alayha yabtala lisanahu sira sugani se ga ikun kamma wajibi nyana kaman kamman nan ne nan an annan ma ka he idan nahnu alaina an nabtala lisanana awajibin tengo ko kamma ka du'a ko kirnano ono eno non toni warni hinga jongini tu kunya orang taka diga munu orang taka ho kon Allah kira wanda ka mm-hmm. ala ashra masala ta mundinga anna jibrila nanti jibril ya huwa alladhi akanya ni yantahi aga tempene mana aga tinye بالوحي توهلنا إلى حيث كتن نقصيا أمره الله ألا قد أن يأمر هذا دقيرنا إذا وحي قبارنا كما جبريل عليه الصلاة والسلام aga gemu hubeya wahayon kibarenna jibrilu amaga aga maggemu kebega ana jibrilu amaga alayhi salatu wassalam ayana wahayon kinya kefarunga wa hakada kebe hakana ka shi'anunga ikunga ida hinyilla anga nga lay sallunga na kinya wi kan kamaru kwara kana igi dorki kanumbo gono khana li aminu khana li aminu khana aminu duntenga nga nga ajambe ti jibril do kefar na ko nyigan kawa jambe Eh, kube gani shi'anu itagandini grupu nu sikkani awsatu nu sikkaniya wano nga inati alwasatu asufi wano ana inati alwasatu albid'i wano inati alwasatu alyasari athawri idan ifaso nu sikkani insha Allah eh, ke sura tafsir na suratu takwir dolloga mamungo wa ballini kata insha Allah dingira be Allah subhanahu wa ta'ala wa ma sahibukum bi dhalim الحادية عشرة ذكر إسراف الشياطين وما هو على الغيب بضنين الحادية عشرة تم نبانا دي ذكر استراق الشياطين شيطان إيهينا وهو ندغني كم من كم فين كونه warni shaitan iwaseteme kammanandaga kammun kibarenga igadagana ken paintammugi idan ken kahinkongenga kenogondi mm. الثانية عشرة تمنه اللندي صفة ركوب بعضهم يغنون جتمغا كتونغا بعضا يغنون كما سفيان adi da kenyi dangani igo ago hede allah idan ta athalisata ashara tamundo sikkannenga risalu shuhubi sanin tunqummunga kunqa kiyengi ikamma warna allah ti illa man istaraka samaa fasbahu shihabun mubin igana daga kammun kibaren terinka allah subhanahu wa ta'ala ka sanin tunqummenga awaken alliya ken qawarni andalagi kebe awa bini bakanonga الرابعة عشرة أنه تعرض من جيشه قبل أن فكانت يلقيها في اذن وليه من الجهد قبل ان يدركه الرابعة عشرة تمن نغتندي أنه ننتاكنها معنى جنك تارة هغت يقويا يدركه الشهاب سانانتون قمنا كنغ لجنه قبل أن يلقيها كتاكا سدني كتاكا جان كتانا ترونها وتارة هغت يقويا يلقيها أوا دقامك سدني fi udhuni waliyihi i wolinga mana i bi sallemanga ken tarondi ke ngani gijankatananga min al insi gelli hadamarenmenga qabla an yudrikahu sada sanancunkomme ke gale gine idan hakatinuya agana digame ke fay kammu keda agana fayintammugunonga hakatuni agana itinina kiñandi gijankatana ke kubeta sanan nukuɓeta nga halakin idan hontaka mukkinonga hakatuni gawa digame ke kiñandini eh, gijankatana ke sanan sado sanancunkomme ke gale gine. idan ka tana ka ne ta walakin duna dun kono allah subhanahu wa taala jinnanu ga ya kan mun allah da kun men ariya walakin duna du hubenu hayyan ya ito kun ma kun kitten kutu idan min na allah an ta be suka humantenga ومن أحسن من الله حكما لقوم الخامسة عشرة تم نكرغندي كون الكاهن جيجان كتانا نيانغا يصدق أواتونغنو بعض الأحيان هغتن نيغونيا idan hakatunu ñugo anga nga lagi jankatana awa tongun konni hakatunuya ken katte be jinnan ka agada honne keɓe fayadada kence da sonnomendi adan kelle ana ko santa ken ko ana kame gare nyaambe ka hina ara hungunu kame ara na kame medi nga atenga na na tanka dire awada tongunya ko atinga ka gare kitan kada kita atanya ati anyana kunda wa kundo aken dire ne do kenga kita kwanga ra ci jillo le nyunyu ولكن هونتي kam mo ga gani i'tirad nanti kam mo ga gani jinna nu ku benu ga shaytanu ku benu ga daga na kam mun khibaren fai kam mo ga gani ga kitene ho fayano gonne warna ko ni nanti allah nda se malikanu na jibrilu tirnina mani ga ganya kembrenga ina ken ne kam mo jabu ni kannanga kam mun diga mun ni hilwa hono adi malikanun ta kentu ma jibril ndi khibar ti kebe masalan hibe ga jongini ti wahan khibarenga inta kentu ma jibril ndi khibar tai hoga da Allah wa kitina ni nyin kempete wahan kibare kenni hi kundu nyaado wahan tame bange ka ko nun cura wa kemmuku idan hibe do wahan ga bane ya rakute kundunga jinnan cetanu no hokita no fay ikanya no wonni amma kebe ga jongni ti wahan nya inta har harfi bane inta muku kenni diga mari na ya no wonni idan asadisa ta ashura mamma ken kara tammundo tumundinga kaunuhu gijankatana nga. yukazibu de makanya hete awa gare nyana ma'aha kahina ya na'am ngarni akum maga yakzibu ani man ka maga yukazibu nyani hmm? mangu hmm, yukazibu gone nusqalu mo gonyani kenga kaunuhu anyanga yukazzibu awa gare nyana maha kahinaya mana kahini fay hokeya mi'ata kizba kame gareya nuska hillandi kaunu anyangenga yakzubu awa garana maha kahinaya mi'ata kazba kame ya idan agatawa kame gare nyana ama nan peti nanti tahdidi nyani to gana koni dai na kame gare bana kapadi manan peti kenga manan ni kannanga al mubalagha na hike kan paranke yanni ko ga tuna haranga la kenya tanyere tan tadi wal har kamero tan karga tan tadi anda tombane ke kita kamundi gijan katano go adi rawuji ne gare imme kapai ko ga di imme a garen kapai kanta kinye kame ke gare di idan ke hakke hakke be ga kon nanti kame gare ken mubalaga nye kama nan peti nanti kampanye ni ana kame bana kapanta ho kapai kame ga yati manan peti ken mm. الرابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمات التي سمعت من السماء السابعة عشرة تم ننير لنا أنه ننتج جنكتنا كافر لم يصدق مكايتي كذبه agareke ama tongondi mana ima garekenya tongunga illa bitilka alkalma magantati tiken kalmai allati kalma kabe sumi'at kenga mugi mina sama gelli kammunga idan agare ke matongondi to hoye lam yusaddaq kadhibuhu agare ke kemma tongondi ti hoya maganta kalma ke be ga mugi kammunga kenganya awa kenya hinga agare ke kutenju tongondi ti kenye amma ni ken kalma ganda no gonda agare kenta tongondi gijan katano igwadi anga nyina na kalma bana mu kawumu mandi kenya na ma publicity nga kita mhm. misale dan ke likata anti sasa lempin kotimma yo ati basun tadi nga kebe konna na ko kausi kanya kanga warjagana ken jaganya me anya na ko danka tuntenya kita tere sundari ba an kan tintu karta ka gumenga kondo jidi nga ta ada kana war warjagana kausi ki tirndi lenya asare lenyu ko walla lenya kare kenya hanya na ma diaya kenya hanya na ma sen ngau mu mandi kita haran ke ngana garan ko na te ma ken ko karza kanyera kondo sarne kaga tukunna ga tukundu debe ke sutirndi deben cuwa sedini nanti tonguñani jamanen tirni jamanen cuwatini tonguñani adomi ke konni a te wa ken bane hera ada gabe jakonde a be ke gare garenye bane ke a ña kenni kam mun kibarenye a gada mu ay na bane a ke mu mai wasu ñana gare anya na bi ken nogoni idan agare ke kema ngondi ti hohoya maganteti ken kalma be kalma be ga gi kam mun kudo hommagarregati a aga ne garanto nya gani manni gi diga mun to ngondin ya ba gara kalma bana tawe mu ko to ngondin tikenya mm الله أكبر الثامنة عشرة ثم نستغنى قبول النفوس يمكن أن يكون كل to ambal nu hilla kapano mana ni ay amma tawhid nyammun takanta kadi yonkinu nga kulla gandenga batalanda ni kaifa kam mo wagani yata'allaquna ikunga jongini bi biwahidatin ya. wala ya'tabiruna in tataqasni bimi'atin tikameya ke alli katta ati yakke atanya kenga sarne ko kasunyi no ko kenya kencare kem palle kamero tankarage borge daga katta ati yakunga sarne kumma sare amma on ta ne ye da garu mani me kore tikar ta kenga na masara ada tikar ta kenga na masara agare nga gode on ta ken konni roti na tike duma konni tikar ta kallenga na sare diren fanya na kenya kamma idan ko hilla kapanu pay ken kenya mu wadi tombane ke ihadre ne kenya kamma amma kame ke gare ta kata ka senya na tiken ta talbe nga do no kusa gare na to ngun ko huma me ha ka nyini gare kenta tanya har to ke jakang hara jakka anta nyane onda illen jakka mugani muru tammi su mudi bana ya ta jakka ngawa kabu tammundi mta ta jakka ngawa angana tanna ke garen da to ngumu men kame su bana enta nyana to ngun en pursa anta kita diga mun no kon anga nyanna kaman konta gaga walla no kempa lanari tombane ya en pursa 5 pursa ede en pursa anta kita diga mun di to ngunga kam mo ga ni soronga takasini ti tombane nga gare nga garengabi gabi gabi nga gara kebe kutu an kelli sasa tan jammunni kiyai an na daga nan yakon ni hor domir na da jammun koni ina ka ni kutta ka konto ho ndam minne nyana ken no gonda amma on taka ka senya ti ken in na kebe ga gadre idan kai fi hore nya ha ken ya kaske mm. hakran ten nan kawa anna hakran ten pakre an kawa na kan cende nyanya hinun do na kane hakrante har sadan piga hinga konanda tanne hakra sahante nyagana ngan kawana kenche masala sharunda nanti ati dimma ke dolo aga yang ka dolon kibarende nanti fihima ismun kabir wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbar min nafa'ihima sahaban nyugonu hakrenda kina nanti gella gane hinga kenya mo gado kuda dolon to kono ma harami mi hana idan hakrante so angana hinum pilli warawre kebe gan ho sante nga hakrenda kenya yamba ya kan kana na ya wutu serebe gana hakra biccinde gana kedi huncuña ke montanbaxoa ke domagumaxoayi a tongunoni jatene a sinon noxoñadi a gare bara kotasa kirana garna wini garna on kawa garu ko awuto nati garanti ani keya ma on kawa tong bane ke awutu on daga كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك atata ashira tammun do ka bundinga kaunuhum ikunyanga yatalaqa ba'dhum yugonu ga gemalle ma gonu min ba'd galli yugonu nga sirkal kalma ken kalma ya wa yahfazunaha iga ken kalma tangana wa istadilluna iga dalile nyana biha tikenga kenya kan iga kandan de nyana idan ken kalma bana be hakene ke agaro gijanka tanan tarondi gijanka tanaka di teralle mundi bajalle mu isa ken kalma tangana kita ti kata gijan kata na ngati wa mun na ya gare go ya ga ta daga na goro kullen ta daga ya gare ke kitta ada ni ke jinan ce tanen da kera taron nan ta ya gare ke kitta de za me foka na hujan nyanya nan ti goro kullen ta daga kenya kundu kenya kundu na nya go ike duran kallen nya kan sasa ken daga da ken pinjon goro sadare alla dara kutu ada ya garen kita ken gara ya garen kita korton nana ke gijan kata na kadi bajalle muncu na kenya tangana nukusu igana taxuyigo ku yigonke ya karsari ya agati yagarin kibare agare kama amaga adire muncara ahe kena maga angana ka a mata matana kien kempan kaka kien buguranga angana tewa karsaga ke eska na kam mogo modu ngole wala doma guma gondi hori kato ta gunta ati ilahi yagarin kibare nya di da nun koy gwada agare kaya ka hainare muncara daga ke kanu ranga ke diga mana ne an konnan da daga bambu gundo ni nan na ke diga mana ne yuno isu atanga na kita istidlalum panyana ti kya kita o dallen ni kan nga wa hoyi hodo mirni kata ada ya ke kita ya garin kibarenga hanya ni ma dalile nga kita nan tarawai amma agaru ku inda tinu ku ngai ganata o kada mu gitu hotana daga akonte e daga mbaju nga kunni sabta zununye angala ya garake kine menga ko inanga kenni ma dalila nyena kanya tangana mene awa ho ha kene quru qarana modi nu kure gadi nyalla nu ya angana dagi ho ni to gi jakinde kanya no hoga da ko ni na kellu meno gonde aga nyi kumba ta mba ran kibaru ay ati siyo no gonde ga mo gana diga mbane be ko walla ne hi kay tan ne benya ati tay wa sigi qabru nu ngana ngajundi ati da sine mu manya direk mu kasu gana renate he fate ko nyere o gara mo ga ti keda diga mu kon keda hinya kota ti kani ma dalile ngano kunci nan ta me to ananta an gana daga gar le maga be ga kiyan bugura ngati na he fa te go nya ga sigi kaburnun kamma ana daga kiyan kanura kiyan ka gatino aga sigi kaburun kamma bane hayi hay sidilalu nya nya na ti bane ke kenga seranga to ngunya le lemu dalile ngabunya na kumma ga nan tan na to ngunya kamma dalil kenta nya na dalili bane ke kana ti dalle ni ma domi ke aya tafsir ni wala domi ke sura tafsir ni ke ati ni ke gaga ko na ke kitabe tafsir na domi ke hadisa tafsir na dalile nga nyara kum ma in kara inta nyamana ma nga ra suka ga mu dalili ne da ne na no dalile dalile tan antano awa sudre ne ke bane akamma ko ga ti nyiga inta ga ni sollen konto tari ni kiten jago solle ke kamata gilo an ga da le mangar no kusi watini he ken woli nyai ko tay tagandenga nyana kundu do kundu hari agar le mun kismaru nda tan kismaru ke hibani an konni kita aka man fate kame do hosine lakaran takatne ke dalili bani ana notan idan man ta kenya mo gadi ana na daga no kusina kya kun dalili bana na kenya kenya konni angana daga an anjam munta gananga angana daga majare mo ko na watinu kundu ya gare go do mirna ta daga ni kundu igo go do mirna ta daga ni kundu dalli bana ne ta no hota nan tano kenga ko. awa ku dallu be hakana ke ina ko tangana kita iga to ko kenya na du daga ni istidlalu nga warni dalila tanan tano kenga he ngena tinga ta ko nuti sere ni modi ko gore nye soron nin tirni na do mi mani nyana aga nan ke killunga ta ga do mi hube nyana la kan duron ta tokowa dalli bana ke be ganya fokunna kenyarti mi migati ti tombanen kan pasunta diganga ɓenga tongunu ngabu nan pasunta diganan tombanen kakaya ah, a makammogo tongunu ngabu kun kan pasunta tombanen kay mhm. mhm. mhm. idan alishiruna tampillandi isbatu sifati magan kutunga kun jabatindenga khilafan sogeya للأشعرية أشعر كان كنا غني المعطلة كبنو غني دورا كنا نونا ما كنتون دعنا أشعري إنه إن كان أبو الحسن الأشعري كم بتاني واتنو كأشعري ما أبو الحسن الأشعري أما على غريبة كدينا دي وهكذا دي كتاب النبري أي غني كان مقالة إسلاميين أسين الدين أم بسون يم مغون كم أي ما غريبة كادي إذن أشاعرة يكون iti magankutu ikunda nyero sabatin du kun nogon warni hakre nda ko inan ti kuma an kutu sabatin tenyen amma kuma ma an kutu nyeri ga he ma an kutu kutu alla ma an kutu kutu hakre makan sabatin ni ikunta to ngondi ni tikenga waba ikunna ta kamma e ma an kutu kunyeri ikawun tenga baita bana do do ma garni aka tike tinto idan igabunni igoni nga sofa tawasir kamanna ya kamma wa hakada imaga alla digame tage honyen warni qur'ana ke be hakene ke tagasa ani ke baka alla digan kanne ma amma alla digan kanne ni me tike ya mu'tazila ikun ka kan fasoni ni hilli faso adi ida gonun cabatin di amma ida ma gutun tuna kari hono adi ida har togonun nyimme na kari idan mu'atila e mu'tazila akenni hilwa kemparandangano ngano kunda suna kari honu gano nga kunce oda makangutun na kari amma da oda kunce batindi amma hube gana ashaira kunto oda togono kunce batindi amma Allah dan ke kutu gabe oda nyeruba ne sabatindi hakre nda kunya ini kutte ngomi sabatindi idan ahlus sunna wal jamaa kannan qara kamma Allah togonun ko humante isabatindi amma kan kutun ko humante isabatindi nyammo be gan kawatai wa hakada sagandengi kamma masalan hari sharundana kebe go jomme nagani ada dalilu ñugono konina sagandenñi kamma shaira kamma wa hakada shekhul islam muhammad bin abdulhab agati almuatila onati yabo iranta ñana muatiluna nunga ala litlaq warni igonunga magan kutu ñeri sabatindi walakin igara magan kutun kuttun sabatindi shekhul islam muhammad bin abdulhab ada kenyari kamma niña ahlu tatiliya kenga he ogana hayi o anyini ahlu ta'til ani akara nyugoi amma kara nyugoi ntaro na ahlu ta'til di warni da makan kutu nyeri sabatin ni da tokonon kaga sabatin amma kara nyugoi ya gara makan kutun kutun na kare na nyeru bana sabatin di warno ahlu ta'til di kenya na maga hatan pancenya nanti eh, mu'attiluna nunyani eh, eh, ala al-itlaq wala ala ghairi al-itlaq amma sahenya ken kamma idan ahlu ta'til an garidi tanni أن ta'til ni kan ngana hondura on qala la tuwa bir mu'attala wa kasr mashid alo kan ko ta ga idal asharu التصريح بأن تلك الرجفة خوفا من الله الحادية والعشرون تمثل النبانا التصريح بانغان بأن تلك الرجفة ننتي كنتر لبها كنكي كمون دغني wal ghashiya ada ken kufar nde be hakana ken malikanu ndangani kenya timani sababu gai khawfan kenya kanne yai min allah jalla alla ya az alla ke be gana galabu nananga wajal agan kallanka الثانية والعشرون تم بلندو هيلاندينا أنهم ننت ملكانونا يخرون يوقن لله على دغني سجدا سجدانويا idan nangana daga na hotana batangana bara sujudi nga Allah dangani ko nga Allah dangani kubenu ga batta sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina muhammad